To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulul Aminin. To, jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi da zai ci gaba halkansa ta bakwai kenan akan karatun da ya ɗauko cewa 'yan shi'a shirya akan akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To jama'a yau muna tare da shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Akan wannan layi wanda Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya ɗauko karatu, yau muna halkansa ta bakwai kenan. Yau date uh, 24 July, 24 July uh, 2022 muna tare da Malam Musa da zai ci gaba da wannan karatu. wanda ya masa take cewa 'yan shi'a ku shirya ina kawo muku wannan kadiya all the time domin ka gane inda aka fara malam musa yusuf da suna ina gani malami ne a yau all the time ina gaya muna cewa a yau in za a yi mutum izala wallahi in bai zo na farko ba ya zo na biyu a zamanin nan malam musa yusuf da suna yana ba da gwagwarmaya sosai yana gwagwarmaya sosai kuma yana ba da lokacinsa da damansa uh, yana ba wa izala kariya a cikin wannan zamanin mun gaskiya ya yi kokari a zage shi a kira shi sunan naki a wa'annan duka ababa bai sa ya janye wa izala baya ba saboda shi inda ya gano gaskiyarsa yake ciki yake cikin wayannan gwagwarmaya sosai an yi zaman mukabaloli da yawa da malam musa ya yi zama mukabala sosai da yan uwa malluma na na ɗarika ya yi zaman mukabala da kuma domin shi'a akan wannan shafi kuma domin a gano gaskiya kuma duk zaman mukabalan da aka yi jama'a ne alkali a tsakanin wayannan malluma da aka tattauna to Zaman su da 'yan shi'a an yi zama da ya yi tasiri sosai na farko akan agin da aka yi akan da kuma sayyidina abubakar da umar da sauransu wanda suka yi zama da malam su da alfarma kunne sa'annan bayan haka malam musa ya zo ya zama mukabala shi da sidi bashir akan auren akan auren mutu'a aka zo aka yi wanda ya gano gaskiya ya gano wanda kuma ya gane ba haka ba kuma ya gano duka dai jama'a ne alkali a cikin wa'annan zaman da aka yi sa'annan bayan haka sai aka zo kusan aka zo zaman mukabala tsakanin burhanuddin malami ne na ɗarika da kuma malamin shi a shak umar faruk har ya kai shak umar faruk ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa cewa shi ɗan shi'a ne amma baya zagin sahabi wanda Sheikh Burhanuddin ya yi musu tagi cewa duk ɗan shi'a suna zagin sahabi. To abin da ya husata ta Malam Musa masu da suna shi ya shigo cikin wannan layi na wannan zaman baya ta baki Malam Musa Asadu suna wai ai wannan renin hankali ne in ji Malam Musa. Shi ma ya tabbatar cewa duk ɗan shi'a ko bai cire ɗaya ba wai duk ɗan a duka mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malam Musa bugu da ƙari ya ƙara muna abu a kai cewa wai duk ɗan shi'an da zai ce maka shi baya zagin sahabi wai ka kwatar da hankalinka ka saurare shi wai da hankali da wayo zaka ga cewa cikin maganganunsa ma yana zagin sahabi wai da wayo malam Musa ya kai 'yan shi'a kamar shak dahir halkansa ta shida da shi ma yayi ya nuna cewa su ba su zagin sahabi in ji malam musa wai ɗan shi'a akidar shi'a akida ne da yau sunna ta tabbatar maka cewa in kai karya haramun ne a wurinka a wurin shi a wurin sunna in ji malam musa kan da muka sani in kai karya duk wanda ya karya haramun ne a wurinsa shi sa annabi sallallahu ya haramta mana ba a karya. amma kan da wai karya ta zama haramun a wurin sunna in ji malam musa wai a cikin littattafan shi'a wai in kai ƙarya halali ne za ka samu lada in kai ƙarya ka ƙare addini har ka ɗauki ma Kur'ani ka yi rantsuwa a kai in ji Malam Musa wai ladan ka ya multiply wai za ka samu lada da yawa a cikin akidan shi'a. to amma su ma sun dage sun nuna cewa ba su zagin sahabi suna kawo hujjoji ba su zagin sahabi amma malam Musa ya ce wai but shi ma sam sam sam shi ma ya dage wai akwai zagi wai suna zagi wai akidar su ne zagi malam ɗari shi ma ya ce to in dai an ce suna zagi a akidar sunna ma ai ana zagi akwai irin wannan zage-zage in ƙaryar da malam Musa ya nuna cewa haramun ne a halali na wurin yan shi'a wai akwai irin wannan yake a wurin sunna wanda kuma ta zama halali to jama'a ka kuma rinja ku dogo ana kawo muku wannan dogon labari ne wala Allah kai da ka fara bin mu a yau ka fahimta yanda aka fara da inda aka dosa da inda kuma za a tafi shi yasa ina gani iya anan ya isa ku bar mu ji zance a bakin malam Musa ya Fasadu Sunna shin me yake tafiyar da mu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 'yan uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci mu ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyyata min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna wato ashirin da biyar ga watan zulhijja hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da biyu inda Allah ya kawo mu a wannan safi na sarki zaki yan keke wato rasulun amin Allah ya ƙara lafiya muna roƙon Allah abin da kake na ɓoye da bayyane wanda shi rabbul izzatu wal jabarut shi ya sani Allah ya sa a karɓi sakamakon a hannun dama a sarki zaki akwai abu guda ɗaya da na fahimta abu ɗaya da na fahimta shine kamar su wasu daga cikin 'yan shi'a da suke zo karatu sun ɗauka cewa ni kamar ɗaiɗaikun su nake a takin ni kuma ba su bane matsala ta ni aƙidar ita ce matsala ta saboda kana gane haka ne idan wani ya zo ko raddi zai idan bai sa suna na ba wajen raddin yana ganin kamar raddin ba zai kai ba ni kuma za ka ga in na zo ba sa sunan kowa a'a aƙidar ce ke gabana ko baka duniya zan ci gaba da faɗa da ita a matsayin aƙida wacce ta ci karo da Ƙur'ani da kuma wan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ba wani ɗan shi'a bane single ƙwaya ɗaya yake gabana domin na fahimci a ko inda kamar ni ne damuwarsu ni kuma ba su bane damuwata ba ni aƙidar ce damuwata Eh? ni shi ne abin ne ba wani ɗaiɗaikun su nake so in ruguza ba a ni aƙidan nake so in ruguza ta fuskar dalili so yana da kyau a ƙwarai aya maganganun su da aka fahimci haka eh. yanzu a darasin da ya da ya gabata kaji eh. ya ce wasu abubuwan ina ɗebowa a google da Allah ah. sarki abin da ke littafi na ilimi idan aka ɗauko shi aka sa shi a google shin ba dai shi bane din shi google an isa a sa mai abin da babu a san mutum mutum zai saka ba an isa a sa mai abin da babu a to na'am ba isa ba in ka ga hmm. google an nemo abu an samu to an saka ne in ba a sa ba ƙarya ne ba isa a samu abin da babu ba so ni shi hmm. yasa zaka ga ban cika damuwa ba in nazo karatu mutum yana yi da kwamfuta kake yi a google ka binciko ni ba shi bane damuwa ta kawai damuwa ta abin da ka kawo akwai akwai babu babu in ce maka babu shikenan kawai eh. yanzu dan da ana karatu ta hanyar da ba irin wannan ba me laifi yanzu da muka zo muna karatu ta irin wannan hanyar shi fa wanda ke cewa an ɗibo a google da fa ba ta irin wannan hanyar yake karatu ba na'am so ina ganin yana da kyau mu fahimci ainihin wato haka saboda haka ni ba wani mutum bane kwaya ɗaya ke gabana sannan haka mm. da matsala da mallumar shi'a ɗaya kun su ba abin da ya dame ni da su amma aƙidar da suka yi itikadi ni ita ce da take gaba kuma ita zan ci gaba da rusawa ta fuskar dalili to ka lura ni shine abin da ke gabana saboda wanda haka saboda in ka lura na ce maka ko wanda ko raddi za su yi sai sun saka sunana ni kuma zan yi raddi wa nake saka sunansa a topic ɗina zan yi raddi zuwa ga wani ba na yi na'am so wannan shine abu na farko a abu na biyu akwai wasu alfas ko wasu kalamai na misali sarki wannan kaga shi zai gasgata maka cewa dole har kiyama ta tashi sai an ci gaba da samun rikici cikin al'umma. Hmm. Hikiman Allah dama a samu rikici ga waccan al'ummar da tafi kowa don in an samu rigima yaya za a yi mu dinga warware rikicin tsakaninmu shi yasa za ka ga yau idan akwai rikici tsakanin wani ɗan tijjaniya da wani ɗan tijjaniya ba shi ba ne abin da za ka zo kana kafa hujja da shi don faɗa tsakanin kowa da kowa ma ana iya samun faɗa ko ba shi ba ne tsakanin wani ɗan idala da wani ɗan idala ana iya samun rikici kamar yana samun rikici tsakanin wani ɗan shi'a da wani ɗan shi'a ba haka ba ne? of course, wani ana samun haka. Ana samu. So dan tsakani na da wani akwai rigima abin da bai da alaka da ilimi a littafi. To yi ba mamaki shi kaɗai ya san dalilin da yasa yake faɗa da ni. Zan ba da misali ƙwaya ɗaya kaɗai sarki zaki zan tsallake zan tafi kan ragowan ɗaya zan ba da misali sai in ajiye shi. Idan sun yi musu sun ce ba haka ba ne, to ni kuma zan zo maka da bidiyoyin anan zan ce ka saka kowa ya ji. Wannan shine abu na farko. barin baka misali akwai ɗaya daga cikin malamansu abdulhalim al-gazi hmm. za ka ji abin da yake faɗa yana cewa wato al-mu'ammamu kazzabun in dai malamin shi'a ne wanda zai ɗauki rawani ya sa ya ce to makareci ne yakan yi ƙarya fiye da gashin adadin gashin jikin shi haka zai zuga maka ƙarya to ta yi ba mamaki ka gane wani dan shi'a ne ya taba shi yasa yake wannan magana ga abin da yake faɗa nan har za ka ji المعمم اختصاصه كذب المعمم يكذب اكثر من شعر بدنه المعمم كائن كذاب إذا هذا abin da yake cewa sarki al-mu'ammam in ka ga malamin shi'a da rawani iktisasuhu al-kadhib abin da yake banta da shi shine ƙarya yace malamin shi'a yakan yi ƙarya fiye da adadin gashin jikinsa كان هناك من تعريف عند الفلاسفة وعند المناطق عن الإنسان حيوان ناطق ويضيفون إليها ضاحك حيوان ناطق ضاحك المعمم إذا أردنا أن نعرفه حيوان ناطق كذاب هذا تعريف يأتي المؤمن حيوان ناطق كذاب ما قال wannan هذا من وجهة نظري إلا ما خرج من هذا التعريف بدليل الانسان حيوان ناطق ضاحك هذه خاصه تضاف الى التعريف حيوان ناطق ضاحك باعتبار ان الحيوانات لا تضحك ربما تضحك ولكن ليس كضحك الانسان فالانسان حيوان ناطق ضاحك المعمم حيوان ناطق كذاب وليس كاذب كذاب to kaji abin da yake faɗa sarki malami a shi'a wanda zaka gan shi da rawani almu'ammam eh, yake cewa wato zaka ga malami a shi'a yakan yi karya fiye da adadin abin da ke jikin gashin jikin shi misali na biyu kawai faɗa zan yi ba sai na saka bidiyon ba amma idan wani ya zo ya musa a cikinsu. to ni kuma ya jira zan zo sassaka bidiyon yanzu ayatul lahi kumaini da kadi suna ta faɗa muke kawo maganganun shi anan eh. yanzu akwai malaman da akan social media kuma in shi'a ne sun ce ɗan luwaɗi ne malamin shi'a ayatullah ina da bidiyoyin da wasu malaman shi'an suka ce ba za ka zama marja'i ba za ka zama marja'i a shi'a ba sai an yi luwaɗi da kai sannan kake iya zama marja'i a shi'a Kama shayi wannan maganan sunan zai iya zama hujja? To shi ne ai nake ce maka idan yanzu irin maganganun da yake ɗibawa Malam Bello Yabo ya ce Allah ya kwashe mu ɗan izala albarka. Ko kaza ko kaza wannan sai ya zama hujja? Okay, okay, okay. Yana wannan maganar da Malam Bello Yabo ya faɗa tana da alaƙa da wani hujja ne na ilimi a littafi? So, so, so wannan you're making a point gaskiya ne. Na'am. Ka fahimci matsalar? Sosai. ta yi ba mamaki ciki wani ne wai ya fusata shi ya zo gurin karatu kaga sai ya faɗa abin da yake ganin ya fahimta watakila a kan wani wanda ya ganin ya fusata shi kuma wancan yana da alaƙa da sunna shi yana da alaƙa da sunna so irin wannan tun da abu ne da bai da alaƙa da ilimi ko littafi yadda ka ga yanzu an kawo wannan ya ce almu'ammam in dai malamin shi'a ne maƙaryaci ne yakan yi ƙarya sama da abin da ke jikin gashin jikin shi kuma wani ya masa ya ce ba haka bane to ya jira ni kuma zan zo da bidiyoyin malaman da suka faɗi wannan kuma suka jingina shi zuwa ga manya-manyan malaman shi'a da ake ganin su da kima da girma da mutunci wannan shine abu na farko abu na biyu Allah ya taimaki sarki zaki mun taɓa zuwa nan mun tattauna akan abin da ya shafi auren mutu'a eh. to yanzu zan ɗauko maka wani bidiyo na kamalul haidari zan saka ka san cewa su 'yan shi'a yana daga cikin daruriyatu na mazhabarsu ba wai a'a ka musa auren mutu'a kai inkarin auren mutu'an kai kafiri ne murtaddi jininka ya halatta ya kama ya halatta a kashe ka duk wanda ya musa auren mutu ya ce gashi zan saka zan saka karka damu gashi nan karka damu kum ta'alu ma'ana ila sahib jawahir صاحب الجواهر kaga ya ce ta'alu ma'ana ku zo tare da mu wannan mai littafin jawahir din wani dan shi'a ne to bari ka ji abin da zai dauko na hujja da dalili cikin littafin sa jawahir ba'd ibarata awdah mulana hada al-akhbari al-usuli jawahir al-kalam al-mujallad 41 sunan littafin kenan jawahir al kalam to bari ka ji abin karanto na wannan malamin daga cikin wannan littafin jawahir al kalam 600 صفحة 469 يقول يقول بخلاف الضروري الذي يحكم بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة بل هو كذلك في ضروري المذهب يعني يوجد فرق بين إنكار ضروري الدين وضروري المذهب أو لا يوجد لا يوجد لا يوجد a gani a gurinsu ba a samun bambanci tsakanin inkarin abin da yake daruri na addini ta fuskar aƙida da ta fuskar abin da ya shafi mazhaba to zai karanto za ka ji menene hukuncin wanda ya yi musu auren mutu'a wanda ke cikin shi'ar ya yi musu auren mutu'a mai hukuncin saballantana wanda bai ciki عبارة أوضح عند أعزائي في 41 صفحة 602 التفت جيدا التفت جيدا بل الظاهر حصول الارتداد فاذا كان من ابوي هذه بل الظاهر حصول الارتداد ما يكن في ده حصول الارتداد شيني تبت ولد متمن دي مسن او رم كودا ينا تكين شي وين شيعيين مولانا وابوين مسلمين وانكر شنو انكر المتعه مولانا يقول صار يجب قتلهم هذه inda hmm. yanzu kana da iyaye guda biyu yan shi'a sannan wani ya musanta auren mutu'a a cikinsu ya ji buƙatuluhu a kwadin tufata wadda wannan malamin ya bayar ya eh. halatta kashe mutum wanda ya ce auren mutu'a bai da kyau kawai kan musa yawa ko da ko yana cikin shi'a ne haifata wa ulama ya gani ya gashi nan yana faɗa wannan fatawar malaman mu ce wannan fa kamar yadda kaga sun faɗa a itikadin su mai wannan bakin rawanin jikan ma'aiki ne yake faɗar wannan maganan cewa ga abin da ke cikin littattafan so saboda haka maganan wani yazo ya ce mu muke kafarta mutane بل الظاهر حصول الارتداد المتعة مو الإمام ها مو الإمام هادي يتي أبن دي تبتا كافر wanda ya musu auren ba wai wanda ya magana ba maganan imama ake ba wanda ita maganan imama in baka manta ba na faɗa na ce tushen duk inda shi'a suka kafa bala'in da daga nan suka zo suka ce duk wanda bai yarda da shi ba arne ne maganan imamancin nan hmm. tunda ai kafin a zo maganan gadan na na Fatima da me aka fara ai sai da sai na Abakar ya zama khalifa kafin na na Fatima ta zo neman gadan ta gurin shi to kwatin khilafa shine abu na farko kuma yau zan nuna wa masu saurare a littafin shi inda suka ce hatta manzon Allah sai an tambaye shi akan imamancin sayyidina Ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a shai wani irin tambaya za yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ko ma wace irin tambaya ce eh a gobe alkiyama annabin da kowa bai iya magana a gaban Allah sai shi ka ce akwai wani abu da tambaye shi eh in ya tambata da dalili cewa za a tambaye shi shikenan amma ka duba fa ba a tambaye shi tauhidi ba fa eh. amma za a tambaye shi imamancin sai da na Ali kenan imamancin sai da na Ali yana gaba da wa <laughs> baraka ji hmm. Allah zan nuna maka za ka gani da idanka abin da yake faɗa na'am abin da suke faɗa a littafi so yadda matsalar mutane suke ɗaukar ta sarki ba fa haka matsalar take ba يلا إذا واحد قال بابا المتعة هذا حكم زماني بإنكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب يعني بشرط أن يكون تابعا ماذا؟ يعني السني ينكر ما نحكم بارتداده أما الشيعي إذا أنكر المتعة شنو؟ ها؟ مرتد يا مرتد علي dan shi'a in yi inkarin mutu'a murtaddun to idan wanda ke ciki ya yi inkari ya zama murtaddi to ya kuma wanda dama ba cikin tafi yake ba fa akwai magana <laughs> akwai magana ya wanda ba ciki yake ba ya matsayinsa yake ya matsayinsa yake hmm. ka fahimta to hmm. wannan shine abu na farko da nake so zan fara da shi hmm. sun yi abubuwa sun kawo abubuwa da maganganu da yawa wanda zan zo zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya zan fara ba da amsa ta ilimi a kansu. So wannan imamancin in ba ka manta ba sarki, da kaji kullum suna magana yanzu akwai kwanan nan zaka ji suna ta cewa wai idil gadir. Yanzu muna da idi guda uku yanzu. Biyu wanda Allah da annabi suka sani, ɗaya wanda in shi'a suka kirkira wanda Allah da annabi ba su da alaƙa da shi. Wani eh, idi ka sani ake da shi? eh, muna da eh, idi da nasan muna da idil fitil da idil adha ko to to ƴan shi'a suna da idi na uku idil gadir me ma'anan idil gadir wai ranar da annabi ya nada na ali a wannan ranar aka zo aka kwaci wannan khilafancin to yin murna da abin da yake wayo na wannan ranar shine idil gadir suna da wannan idin da suke kiran shi wato idil gadir wataƙila baka wa baka san wannan maganan ijil gajir din da suke ta magana ba ah, wato ijil gadir akwai wannan maganan na ijil gajir amma bari mu saka wannan kaji abin da yake faɗa akan wannan idil gajir din sannan sai yanzu in yi gini akan shi akan shi nake sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, farko kafin in shiga karatu kai tsaye zan amfani da wannan dama domin taya mu murna na zagaye wata rana mai girma musamman a wurin mabiya Ahlul Baiti wanda yake shine idi mafi girma a wurinmu wanda ake cewa Idil Gadir wanda yake faruwa ko ya faru sha takwas ga watan Zulhijja ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ayyana ko ya nasabta makomar wannan al'umma yadda za ta kasance a bayan shi ta hanyar danka jagorancinta a hannun hannunsa amirul muminin ali bin abi talib alaihi salam wanda aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina har zuwa ƙarshe so muna taya junan mu murna da zagaye wannan rana ta idullahi akbar Allah ta'ala ya karbi ibadunmu da muka yi a cikin wayannan kwanaki masu tarin albarka kana ji sarki ranar sha takwas ga watan zulhijja ranar da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa sayyidina ali wannan abin da ji suna ta faɗa na man maulahu to a wannan ranar sannan a ranar ne suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka sa'adi ya kira shi ya ce masa da idullahi al idan an ce al-akbar wanda ya fi girma kenan yanzu kaga idul fitr da idul adaha yanzu ƙanana ne yanzu idul gadir shine idin Allah babba sai musulmi wanne suka sani suka yi riko da shi idul gadir wannan da suke magana na sha takwan ga watan zuhijja ko idul fitr da idul adaha wanne musulmi suka sani so kaga shine dalili wannan idin har annabi ya bar duniya bai san shi ba bai da alaka da shi hatta a imma na ahlul baiti shi a karni na hudu ne aka fara wannan idil gajir din sannan ya zo ya zamanto idil akbar sama da wanda annabi ya yi a shekarunsa na rayuwa so wannan kenan to a ƙarƙashin wannan ne da suka zo suna maganan imamancin nan cewa a Allah ne na sayyidina Ali akwai wasu maganganu lokaci bai yi bane za ka ga cewa tun a makka tun kafin abu talibi ya rasu an ce ya san cewa sai da na alwasi ne duka wannan yana littattafansu amma bari mu tafi cikin littattafansu in nuna inda suka ce hatta manzon Allah gobe alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da shi ya masa tambaya hmm. akan abin da ya shafi imamancin sayyidina Ali haka suka faɗa cewa hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a masa tambaya akan imamancin sayyidina ali bari bari ka gani wato abinda suke faɗa yanzu yanzu nan yanzu sarki kana gani eh muna ganin ka shek kana gani na'am na'am to yanzu bari mu cika shi yadda masu gani za su iya ganinsa ga baki ɗaya yanzu idan kana ainihin gani a nan gurin to yanzu a saman nan kaga sunan littafin sunan su i'tiqadil mala'ika bi ha ali ah. wato hatta mala'iku suna da kudirin aqidar cewa sai da na ali imamin su ne sunan littafin kenan sarki na tare da ni kuwa sai muna tare da ke shek. To in ka duba da ka ga nan ƙasa gashi wanda ya rubuta shi al-muhaqqiqul kabir najahut shi ya rubuta shi. Kana kallon hoton malamin da ya rubuta shi? Na'am, na'am. Ka gan shi? Na'am. To, to yanzu mu zo in ka duba za ka ga page ɗari da takwas daidai. To ka ga unwanin wannan babin da ya buɗe. Ba mu halakin ɗin shi mu ɗora yadda mutane za su gani kaga gashi nan ya sa a nan gurin hatta nabi yus'alu an wulayata ali hatta manzon Allah sai an tsayar da shi gobe alkiyama an masa tambaya akan imamancin sayyidina ali wulaya Allahu akbar ka gani suka kawo ruwaya wasu ilal qaruni yoman an tambayi wani malamin su ƙaruni an ƙaulihi ta'ala dangane da faɗin Allah ta'ala wa ku tsayar da su wanda a siyakin ayar ana maganan wasu mutane ne fa innahum mas'uluna cewa lalle su ababan tambaya ne cik ana maganan kafare ne fa Allah zai ce ku tsayar da su sai an masa tambaya fa qala sai ya ce ya hadar rajul ya kai wannan mutumin ma hada mawdu'u hadhihi su'al wannan ba gurin da zaka min wannan tambayar bane fa qala sai ya ce la budda min tafsiri ha ai dole kaman tafsirin wannan maganan li'anna domin mu nuwaddi fi hal amana mu muke daukan amana mu mika zuwa ga mutane faƙala lahu sai ya ce masa ilam ka sanin idza kana yawmal qiyama in ranar alqiyama ce yuhsharul khalqu hawla al-kursi za a tashi halittu gefen al na Allah kullan gabaki ɗaya ala tabaqatihim akan mataki na darajojinsu za a tashi al-anbiya'u wal mala'ikatu al-muqarrabi wasa'iril awsiya da sauran wasiyyi fayi umaru alkhalqu bil hisabi sai ayi wa halittu umarni dan ayi hisabi fayunadi azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala lokacin zai kira yace wa kifuhum ku tsayar da su gaba daya da annabawan da kowa da kowa innahum mas'uluna sai an tambaye su kuma ka duba ka gani za a tambaye su wa an wilayata ali bin abi talib akan wilayar sayyidina ali فقال lahu na'am yace za a tambaye su akan wulayar na ali sai yace eh za a tambaye su mana sai yace wa muhammadur rasulullah yus'alu an wulayata ali yanzu hatta manzon Allah ma sai an tambaye shi akan wulayar sayyidina ali fa qala mhm. lahu sai yace masa na'am wa muhammadur rasulullah yus'alu an wulayata ali bin abi talib kaga littafin nan hatta manzon Allah sai an tsayar da shi gobe alkiyama an masa tambaya akan imamancin sayyidina ali Allahu akbar na'am eh har annabi ma sai an mai tambaya akan imamancin sai da na Ali so maganar da suke yi yadda mutane suke ɗaukar imamanci a shi'a ba fa haka yake a gurin yan shi'a ba ba shi yasa ka ga ranan nan na karanto a littafin su al na sadu da ya bude aqidatu na i'tiqadu na fi zalimin mu dangane da azzalumai ba wai su sai na abakar ba a'a ni da kai da muke goyon bayan su mu ma azzalimai ah, ah, ai ba ma azzalumai ba da ma azzalimai ne da da sauki murtaddai ne mu ah, kana jin an ce maka dan shi'an da ke cikin shi'a ma yayi musu auren mutu'a ya zama murtaddi jininsa ya halatta ya halatta ya halatta a kashe shi ballantana wanda bai shiga ciki ba mm. ballantana wanda bai shiga ciki ba so wannan shine abu na farko da nake so so yanzu akan wannan ne fa sarki wannan imamancin suka zo har ƙur'ani suna tuhuma cewa qur'anin nan ba daidai yake ba akan wannan matsalar to in bukata ta ba ta kama wataƙila mu bada misali shi ɗaya biyu in ka lura ranar nan ai mun wannan tambayar mu wuce ina iya bada misali ɗaya biyu kawai mu wuce akan wannan a wancan darasin da muka sa a baya ai mun saka wannan malamin na shi'a da ya ce ƙarya ne ba wani mahadi sannan ba wani ƙur'ani da ke hannun mahadi ba wani ƙur'ani da aka harrafa wannan maganar akwai inda ta taso ne a littattafan wato shi'a shi yasa ka ga malaman shi'a suna wannan magana ɗin wannan shine dalilin da yasa ga suna wannan magana su wato malaman shi'a da haka in bukata ta kama watakila mu buga misali ɗaya biyu akan wannan sai mu buga misali ɗaya biyu kawai mu wuce ba dan shine wato mahallinmu na karatu ba sai don kawai don buga misali saboda sun ce saboda misali ne abubuwa ke fitowa. Bari ga wannan Kamalul Haidari zaka ji yana faɗa menene dalilin da ya sa. نحن نتهم بأنه نحن نقول بنقص القرآن وتحريف القرآن والسنة لا يتهمون الجواب نحن نتهم بأنه نحن نقول بنقص القرآن وتحريف القرآن والسنة لا يتهمون الجواب أنه لا يوجد عندهم علماء كبار آمنوا واعتقدوا وأفتوا بمضمون هذه الروايات هذه ya ce me yasa ba a tuhumar malaman sunna da cewa ƙur'ani bai cika ba sai ya ce saboda ko da ka samu wata riwaya wacce take nuna haka asali malaman su na baya babu wanda ya yi itikadin wannan kuma ya taɓa bada fatawa akan wannan so amma malaman shi'a fa yanzu akwai wanda suka ce akwai ruwayoyi sama da ruwaya dubu biyu a cikin littattafansu sannan yanzu nan gurin akwai malami ɗaiɗai har malami ashirin da wani abu cikin waɗanda na iya kaiwa na lissafa da sun faɗi wannan sannan kuma a aikace suna yin shi bari ka ji amma fi ulama a maza ilmushkila huna Ya ce amma a cikin malaman shi'a ana samu wanda suke ba da fatawa akan wannan kadiya din wannan kaga misali na bayar misali na gaba da muke iya bayarwa kawai wataƙila za ka ga wajen karatun ƙur'anin ka ga mutum ya zo ya ce maka aya kaza asali da ga yadda take amma daga baya a sai mutanen suka zo suka hazzafa ayar ko suka goge ta ko suka canza ta ko wani abu dai makamancin wannan da za ka ji suna ainihin wato faɗa. yanzu bari mu saurari kazuwini a nan gurin za ka ji abin da yake. ke da bakinsa. Al-Qur'an Salim صحيح نقطة زيادة حرف كلمة ما بي لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن yanzu ka ji magana ta farko a nan gurin sarki yana magana cewa alƙur'ani babu ƙari babu ragi a cikinsu babu kaza babu kaza babu kaza yanzu ba ya magana ta farko ba a nan mahfuzun min ziyada ya sai ya kawo saboda faɗin Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun babu ƙari babu ragi a cikin sa saboda Allah ya ce zai tsare Qur'ani mahfuzun min at-taghyir kaga mahfuzun min at-taghyir an tsare shi daga canza mahfuzun min at-tahrif an tsare shi daga karkatarwa to shi din da ya faɗi waccan maganar yanzu eh, to bari eh. kuma ka saurari wata maganar tashi kuma ka ji dan ka eh. gane mutanen nan in ka ga mutum ya maka magana a can to kai hankali ya danganci ina ya samu kanshi yake magana yanzu baraka da wannan na'am ya danganta aya hakaza kanat inna allaha astafa adama wa nuhan wa وال ibrahima وال ala imran wa ala muhammadin الامام جعفر kaji abin da ya ce sarki ayar inna Allah astafa Adamu wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana sai ce akwai wa ala Muhammadin a cikin ayar hmm. ya ce akwai wa ya ce al'aya haka za na nazalar wannan ayar haka ta sauka bari ka ji abin da zai faɗa ya ce haka ayar ta sauka الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها kaga walakinnahum hadafuha sai dai su sun cire wannan a Qur'ani to wanda ya faɗi waccan maganar idan ya tabbata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma Allah ya saukar da inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala imran wa ala Muhammadin alal alamin da aka zo haɗa Qur'ani sai aka cire ala Muhammadin yanzu an cire wani abu a Qur'ani ko ba a cire ba hmm, an cire wani abu kenan an cire wani abu to irin waɗannan misalan suna nan da yawa wanda za ka ji suna faɗa kuma su maka wai su wannan ba ta harifi ba ne eh haka suke faɗa wannan na bada misali ne kawai ba shi ba ne maudu'in ba zan wuce akwai inda nake so in a takaice wani eh? yan shiga Kur'ani bai cika ba kenan hmm, ai sarki Allah yanzu ba gashi na sa maka da bakin malaman su kana ji ba kuma wannan akwai gwadon yadda suka faɗa jikan ma'aiki ne tunda bakin rawani yake da shi hmm. ko ba jikan ma'aiki ba ne? To, jikan ma'aiki ne. Ya haka suka faɗa, to kaji ya ce lakin wa ala Muhammadin alal alamina sai ce lakin nahum hadafu hasidi. su. ana ba'd ma a'allaq. Ana bas aqul aqul lak kalam لو arda عنك أكو makan ta'liq huwai. Ay. فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية كاغني يتي فكلمة آل محمد wannan kalma ta alimu kanat jumn hadhihi aya ta kasance da tana karkashin wannan ayar a haɗe suke amma lakin nahum hadafuha sai dai mutanen da suka zo hada qur'ani sun cire ta لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن السلطة كان موقفهم ضد آل محمد شيء طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها صار ما صار صاحب بحار الأنوار العلامة المجلسي wancan ya gama yanzu zai kawo maganan wani malami shi kamalul haidari cikin manya-manyan malamansu za ka ji daga bakin shi menene mawkifinsa dangane da Qur'ani fi mir'ati al-uqul yaqul ar-riwayat ad-dalla 'ala an-naqisa wat-taghyir wat-tala'ub iltafit mutawatiratun ala haddi tawaturin riwayatul imam kadi ruwayoyin da suka zo a littattafan shi'a in ji majalisi sun kai haddi na tawaturi idan an ce tawaturi abu abin da bai taɓa yiwuwa a haɗu a ce wannan abin ƙarya ne saboda ruwayoyi ne sama da ruwaya dubu biyu hmm. amma ba a littattafan yan shi'a ba <laughs> na'am okay ruwaya ta sama da dubu biyu amma a littattafan yan shi'a saboda haka zaka watakila jin ababe waɗanda suke na mamaki ne sannan wani ya zo ya ce masa kawai shi wai in ba ƙwar'ani ba babu abin da ya da shi a lokacin da kake da gima-giman malaman malamanka na farko kai littafinsu na farko ma da suka fara haɗawa tun daga nan aka fara tuhumar ƙwar'ani in mutane na buƙatar a nuna nan gurin sai nuna wanda ya iya karatu sai ya karanta ya gani ka gane sarki na'am wannan shine abin da ke tafiya wannan shine abin da ke faruwa يا هو الحق مولانا سيدي خوي شيعي له إذا جعلنا مسألة التحريف من ها مميزات التشيع يا هو شيعي سيدي الخوي له صاحب البحر شو نقول إذا قلنا بيني وبين الله إذا كان وضوح الروايات بعد تعلمون بأن المحدث النوري أكثر من ألف رواية جمعها وين ها اللي بعد رحمة الله تعالى عليه المرحوم معرفة مولانا في كتابه صعد نزل ما أدري ما أدري سوى قال من الألف ومئتين رواية فد مئتين مئتين خمسين رواية منها صحيحة السنة بينك وبين الله 250 رواية صحيحة السند لحد شلون تنفي التحريف انت أعزائي اذا مثل المحدث النوري مثل العلامة المجلسي بالنسبة إليه هذا نص شنو جلي أولا يورث القطع او لا يورث اليقين يورث اليقين ولهذا ذهب إلى التحريف ذهب إلى التحريف نعم تقول لعد إذا كان القرآن محرف كيف نعتمد عليه وكيف نستند إليه وهو في البحار استند الجواب يقول لأن الأئمة سلام الله عليه قالوا اعملوا بهذا الذي عندكم إلى أن يأتي صاحبها اعملوا يعني بهذا القرآن cewa ku yi amfani da wannan Qur'anin har zuwa lokacin da Imam Mahadi zai bayyana yazo da Qur'anin gaske. To ita wannan ruwayar sarki ba shi bane mahallin mu. Amma bari mu je littafi in nuna wa masu saurare a ina take mm. yanzu a sarki zaki yana wato gani yanzu bari mu gani yanzu mm. bare na so in nuna ruwayan ne wanda suka kawo ta magana ce doguwa amma bare tukunna yanzu sarki a idan kana gani nan gurin yep. kana gani na'am muna gani ana gani yanzu mm -hmm. yanzu a nan gurin mm. da mun gama da wannan yanzu nan gurin mai ka gani a nan gurin ba kitabu sulaimi bin qaisin ba al-hilali na'am eh ali muhammadin na'am kaga an sa at-tabi'i wa kabir min ashabi amir al-mu'minin wal imamain al-hasan wal imam hmm. zain al-abidin wal imam al-baqir alayhi salam to hmm. kamar yadda ka ji na faɗa gashi sun sa awwal musannaf a qa'idi hadisi tarihi wasala la'ilina min al-qarn al-awwal Shi ne farkon littafin da aka fara rubuta na hadisi da aƙida wanda ya kawo zuwa gare mu mu in shi'a to in ka taho a wannan littafin mhm. ga shi a shafi na ɗari da talatin da biyu mhm. daga nan gurin to nan gurin lokacin da ake maganan cewa sanda ka gani mhm. daga nan gurin aliyun ya jima'ul qur'ana wa arriduhu alan nasi na ali ya tara alƙur'ani ya bujiro da shi ga mutane Mm-hmm. falan mara a lokacin da sai da na Ali ya gadara yaudarar mutane da suka mai bayan annabi. Illata wa fa'ilim da kuma ƙarancin cika alkawari na mutane. Lahu mm. gare shi lazima baitahu sai lizimci gidan shi. Wa akbala alal qur'ani yu'allifuhu ya fuskanta yana tara alqur'ani wa yajma'uhu yana hada shi yana tarawa. Falam yakhruj min baitihi bai fito gidansa ba hatta jama'ahu har sai da ya tara wannan alqur'anin. Wa mm. kana fi sufi washadadi wal wal asyari sai ya kasance ya tara shi cikin fata da wasu abubuwa da ake tara abu na rubutu a wancan lokacin falamma jama'ahu lokacin da ya tara wannan kulla kullahu gaba ɗaya. wa bahu ya rubuta alqur'anin biyadihi da hannunsa hmm. ala tanzilihi wa ta'wilihi wan nasikh minhu wal mansukh hmm. akan yadda Allah ya saukar da shi da fassara shi da abin da aka shafe da abin da aka tabbatar hmm. ba a san ilaihi abubakarin sai sai na abubakar ya aiko gurin sai na ali yace ana kuruj ka fito fa bayi ka zo ka yi baya'a fa ba'asa ilaihi ali sai sai na ali ya aika gurin sai na abubakar yace hmm. inni la mashghulun ni na shagaltu wa qad alaitu ala nafsi yaminan na rantsuwa da Allah rantsuwa Allah artadiya ba zan sanya rida'an wani mayafi ba wanda zai sa ni in fito illa hmm. lissalati sai dan sallah hatta u'allifa alqur'ana sai na haɗa wannan alƙur'anin wa ajma'a wa sai na tara shi fa sakatu anhu ayyaman suka yi shiru suka kyale sai na abakar kwanaki fa jama'ahu ya tara wannan alqur'anin fi thawbin wahidin wa katamahu da ya gama shi sun makara da ilan nas sannan sai ya fito gurin mutane wa hum su mutanen nan mujtami'una suna tare ma'a abubakar fi masjid rasulullahi a masallacin annabi Mm. fanada aliyun bi a'ala sautihi sai sai da na ali ya kira da muryarsa yace ya ayyuhan nasu gashi nan ya ku mutane mm. inni lam ara lam azal ni ban gushe ba min zuqubi da rasulullahi mashgulan tun lokacin da aka ko magsulan mashgulan abin shagaltarwa bi gaslihi ko bi guslihi da wanki annabi sallallahu alaihi wasallama thumma bil qur'ani sannan da tara al qur'ani hatta mhm. jama'atuhu kullahu sai da na tara ga baki ɗaya fi hadha thawb alwahid falam yun yunzilillahu ta'ala ala rasulihi ayatan Allah bai sauko da annabi wata aya ba illa wa qad jama'atuha sai da na tara ta walaysat mm. minhu ayatun ba wata aya a cikin alqur'ani illa wa qad jama'atuha fati sai da na tara ta walaysat minhu ayatun ba wata aya illa wa qad ra'anihi aqra'aniha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa allamani ta'awilaha face sai da annabi ya karantar da ni wannan ayar ya sanar da ni fassarata thumma qala lahum sai ya ce musu shi aliyu kenan sai da ali li'alla taqulu gadan saboda kada ku ce gobe alkiyama inna kunna an hada gafin dan wannan alqur'ani mun mun rafkana da shi thumma qala lahum sannan sai ya ce musu shi ali ke li'alla taqulu yawm alqiyamati inni kada ku ce ni din nan lam ad'ukum ban kira ku ba ila nusrati ku zo ku taimake ni walam udhakkirukum haqqi ban tunar da tar da ku na ba walam ukun ila kitabillahi min fatihi ila khatimihi ban kira ku zuwa ga littafin Allah ba tun daga farkon sa har sa faqala lahu umar sai umar ya ce wa sai na alima agnana ma'ana min alqur'ani abin da ke tare da mu ya wadatar da mu na alqur'ani amma ta da'una ilaihi akan abin da kake kiran mu zuwa gare shi ma dakala aliyun baitahu na sai sayyidina ali ya shiga gida idan ka zo a nan ƙasa sai ya kawo namba ta ɗaya nan da ya kawo namba ta biyu sai ya ce filihtijad ya zo cikin alihtijad faƙalu suka ce masa la hajata lana bihi ba mu da buƙata wannan ƙur'anin da ka zo da shi inda na misluhu a gurin mu akwai wajen kwatin sa wa ba'adahu bayan wannan sai ya ce haka za fa dakala baitahu wa aglaqa babahu to sai ya kawo yake cewa fil bihar a cikin biharun anwar kaga a mujalladi na 92 shafi na 42 a hadisi na biyu sai ya kawo hadisi an abi dharri daga abu dharrin annahu ya ce lamma tuwfiya rasulullah yayin da annabi ya rasu hmm. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a aliyun alqur'ani sayyidina ali ya tara alqur'ani waja'a yazo da wannan alqur'anin ilal muhajirin wal ansar zuwa ga muhajir da ansar wa adahu alaihim ya bujiro da wannan alƙur'anin. kama ausahu bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda annabi ya masa wasiya falamma fatahahu lokacin da ya buɗe abubakarin ya buɗe qur'anin kharaja fi awwal safhatin sai ya buɗe a farkon fallon wannan qur'anin fataha da ya buɗe sai ya ga fada'i halqami ababan kunyar mutanen wato sai ya ga ababan da aka rubuta na kunyatar muhad da ansar da kuma abubakar da umar din fa wasa ba umar sai umar ya zabura wa qala lahu yace masa ya ali ya kai ali urdudhu fala hajata lana fihi kamar yadda wannan qur'anin da ka zo da shi ba mu da bukatar shi fa akada aliyun fa akada aliyun sai sai na ali ya karbi wannan qur'anin wansarafa ya juya thumma ahadaru zaidan bin sabitin sannan sai suka kira zaid bin sabit suka halatto da shi wa kana qari'an lil qur'an ya kasance makarantun alqur'ani ne fa qala lahu umar sai umar ya ce masa inna aliyan ja'ana bil qur'an na ali ya zo mana da wani qur'ani fa wa fihi fada'ihul muhajirin wal ansar da muka bude mun ga ababan kunyar da muhajir da ansar suka yi a ciki wa qadara aina mu mun ga annu allifal qur'ana mu hada wani alqur'ani wa nusqita minhu ma kana fihi fadihatun wa hat lil muhajirin wal ansar duk abin da muka gani akwai ababen tozarta da kunyata na muhajir da ansar mu goge shi a ƙur'anin da zamu haɗa fa ajabahu zaidun ila zalika sai zaidu ya arba ya karba sun maƙala sannan sai ce fa in ana faraktu min Alƙur'ani, alama sa'altumuhu sa'altum in na gama ƙur'anin yadda kuka nema wa azhara aliyun alqur'ana alladhi allafahu sayyidi ali ya fitar da qur'anin da ya hada alaysa qad batala ma qad alimtum ashe wannan bai riga ya bata abin da kuka sani ba ala umar sai umar ya ce ah, to yanzu tun haka ne yanzu to fa mal hilat min yaba qala zaidun sai zaidun yace antum a'lamu bil hila ku kuka fuskuwa sanin yadda za a yi fa qala umar sai umar yace mal hilat min dabara duna an naqtulahu wa nastariha min ai ba yadda zamu sai mu kashe sai da na ali kai mu huta da shi wai tun a wancan lokacin fa Mm-hmm. fadabbara fi qatlihi ala yadi Khalid bin Walid sai mm-hmm. Umar yayi tunanin to yanzu wanda za a ba kwangilar kashe Sayyidina Ali to a ba Khalid bin Walid falam ya kadir ala zalika bai samu ikon yin haka ba eh eh hmm. wato kaman kana so eh wato Sayyidina Umar yana yana cikin da suka kashe Sayyidina Ali kenan duk da a lokacin tunda ya zo da Qur'ani eh. wanda suke ganin shi ne na gaske kuma in aka bi Qur'anin yawanzu a hannun mutane to ai zai gane cewa a wancan ƙur'anin akwai sunan Umar da Abubakar da wasu daga cikin Muhajir da sa cewa mutanen banza ne wannan ƙur'anin da na Ali ya kawo me yasa har yanzu ba shi a hannun su ne ai nake so in kai ka very good very good yanzu wancan satin na saka wani aka ce maka jikan ma'aiki ne shi ma eh ai ya ce maka babu wani mahadi sannan babu wani qur'ani muharram to ka bari mu karasa falan kulifa umar lokacin da aka kalifantar da umar hmm. sa'ala aliyan an ya dafa ilaihim alquran sai ya ce to sai da na ali ya kawo musu wannan qur'anin da ya rubuta hmm. fa yuharrifuhu dan su tahrifin sa fi ma bainahum ko fa yuharriquhu dan su kona shi hmm. fa qala sai ya ce ya abul hasan ya kai baban hasan in ji ita bil qur'an alladhi kunta ita bihi ila abi bakarin in ka zo mana da ƙur'anin da ka zo da shi lokacin abubakar za mu karɓa hatta na ta mai alaihi za mu haɗu yanzu za mu aiki da shi fa ƙala aliyu sai sai da na aliyu ce masa haihata wannan kan yanzu bai yiwa laisa ila zalika sabilun babu dama ya ce inna ma ji'tu bihi ai dama na zo muku da shi ne ila abubakar li taquma hujjatu alaikum don hujja ta tsayo akan ku wala taqulu yawmal qiyama kada a je gaban Allah ku ce inna kunna an hada gafilin mu mun rabkana ba mu san wannan qur'anin ba au ta ko kada ku ce ma ji ita na bihi aje gaban Allah ka ci ai baka zo mana da shi ba sai ya ce innal Qur'an allazi indi ni qur'anin da ke guri na wanda na hada shi yanzu na rubuta la yamassuhu illa mutahharuna wal Ausiya min waladi ba wanda zai taba shi sai masu tsarki sai wasiye daga cikin ƴaƴana fa qala umar sai umar yace fa hal waqtul li idharihi ma'lumun to lokacin da wannan qur'anin naka na gaske da ka rubuta da za a bayyanar da shi sananne ne qala aliyun na'am sai sai na ali ce e idza qamal qa'imu min waladi idan mai tsayuwa ya tsaye suna nufin mahadi daga cikin ƴaƴana yuzhiruhu zai bayyanar da alqur'anin sannan wa yahmilu nasa alaihi fa tajribi alaihi fatajri sunnat alaihi ka fahimci maganar yanzu dalilin da yasa suka ce alƙur'anin yana hannun mahadi dama tun farko akwai waccan riwayar na'am na'am na'am na'am to wannan shine abin da muka saka a satin da ya wuce na wannan malamin bari mu sake dawo da shi minti ɗaya gashi da yace ƙarya ne babu wani ƙur'ani بسم الله الرحمن الرحيم sayyidina Muhammad wa ala محمد wa sahbihi wa sallim تسليما عندما تسأل أحد العلماء تقول له إذا كان القرآن محرف فأين القرآن الصحيح يقول عند الإمام المهدي to kaji wannan riwayar ce yake cewa in lokacin da zaka tambayi malamin shi'a ina qur'anin gaske ke zai ce maka ai yana wajen mahadi saboda wasu sun itikadi da wannan riwaya cewa lalle sai na ali ya hada qur'anin gaske kuma yana hannun mahadi yana cikin wannan kogon sanda aka biyo shi za a kashe shi ya gudu da wannan qur'anin to sai lokacin da zai fito ne fa sannan zai fito da mutane qur'anin gaske wannan ba ni nake faɗa ba sarki gashi malamin shi'a ne da kuma bakin rawanin sa tunda sun ce jikan ma'aiki ne to shine kaji yana cewa ƙarya ne alahu taqul kam yahkum al الإمام mahdi yaqul min khamsa ila sab' sanawat طيب 1442 سنة الناس تعبد الله على منهج هذا القرآن الكريم الذي kagan yace sama da shekara 1200 mutane na bauta ma Allah da wannan Qur'anin bayna ayyina huwa al'an idan ma fa'idat risalat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha wasala ilayna al-Qur'an muharraf yace to menene fa'idan Allah ya aiko annabi da sako in zai aiko shi da saƙo ya baya daga tafi kuma a caccanza abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah. يعني eh? to kaji ya gama da duk tatako kaga ya tabbatar da cewa maganan cewa qur'ani ba daidai bane wannan abu ne da ya tabbata malaman shi'a na faɗa kuma wannan jikan ma'aiki ne kwa ƙaryata shi ya ƙaryata jikan ma'aiki a gurinsu kuma kwa ta jikan ma'aiki Allah na kwashe mai albarka kwa to ya gama nukta ta farko shine ya zo ya shiga nukta ta biyu ya ce babu kuma wani mahadi wanda yake wani guri ya ce wannan maganan ita ma ƙarya ce yadda babu wani an yadda littafin Allah daidai in dai an yadda littafin Allah daidai ke ba canza shi ma to maganan cewa wai akwai wani mahadi ya ji ya ɓoye ya ce wannan maganan ƙarya ce babu ita wannan shi ne. so wannan dama mun taɓa sa shi a satin da ya wuce a darasin da ya gabata mun taɓa saka shi To mhm. yanzu wannan misali ne kawai nake bayarwa sarki dan karatun ban fara ba yanzu zan fara karatun <laughs> Tintini? Ah, haba. Me aka yi da maza? Dan da na wani yana cewa wai ba a fara ba na ce to ai ina ganin bai san abin da ake cewa ba dan ban kuturu. Hmm. Alura? Na'am, na'am. Wannan shine abu na farko. Hmm. Abu na biyu a darasin da ya gabata da ya zo ina ganin na masa tambayoyi guda tara. Akwai tambayoyin da bai ba da amsar ba sarki. Hmm. A zan ɗauko wasu zan dawo da su inda bai ba da amsar ba. sannan sai in ba da amsar wa'annan tambayoyin tunda ya ce ulumul qur'an ya karanta hmm. kuma kan su ya takassusi ko sai hmm. kaga wanda ya karanta ulumul qur'an kuwa ya kamata a ce yana da khibra da kwarewa kuwa gidan qur'anin kwarai ta yadda irin waɗannan abubuwan ba a iya fassara alqur'ani sai da su sama bari mu tafi kan maganar da dai dan tambayoyin duka na rubuta na abin nan ɗinsu da tambayar da na yi da amsar da na nemi ainihin wato a bayar bari saka tambayar da na mai cikin tambayoyin da na mai a abin da ya zo ya gabatar a wancan program ɗin gashi ita ce tambaya ta hudu cikin tambayoyin da na mai bari mu saka da alwali ma'anarsa daya ina ya kawo kalmar na ce maula da alwali ma'anarsa daya ina ganin da zai yi adalci ya kamata ya bar koda odiyan ya kai koda minti ɗaya ne abin da ya saka amma in ka lura ko minti ɗaya bai kai ba ni da na faɗe shi abin da nake nufi kalmar mula da alwali yadda take ba da masoyi wannan alwali kalmar mula ma tana ba da masoyi amma tun da ulumul qur'an ka karanta malam tahir da Allah yana so ka kara faɗa min kalmar alwali a cikin qur'ani ma'ana nawa take zuwa da shi wannan ita ce tambaya sannan magana ta ka ji tambayar da na yi sarki a wancan lokacin na'am to wannan tambayar tana daga cikin tambayoyin da da na yi tsakani da Allah bai ba da amsa a kansu ba so yanzu tun da bai ba da amsa ba kamar yadda yake faɗa ni bari in kare shi da karatu sarki kalman wali a ƙur'ani sarki tana zuwa da ma'ana ya kai kusan guda biyar na farko ana faɗan alwali da ma'anan shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. Allah ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata sai ya ce wa huwa al-waliyul hamid. Da haka alwali a nan gurin shine shine wanda yake tsare ku akan kowane irin abu. Shi yasa ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Da haka tun daga kalmar nasir ta zo mai taimako ga kuma waliyan sai zama Allah ya isa ya zamanto mai tsaro da kiyayewa a kanku sannan ya zama mai taimako da haka yace amittakazu min dunihi auliya sai yace fallahu huwa alwaliyu wa huwa yuhyi almauta huwa ala kulli shay'in qadir da haka yace wa annabi qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikin wannan kaga wali da ma'anan Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan to da haka da ka kaga irin wannan to sai ya zamanto ma'anarsa da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu da ma'anar Allah shine waliyin masu imani shine shi yake tsare su shi yake kiyaye su da aka tsarewa da kiyayewan ta sa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri amma wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun shi yasa ce inna awalan nasu bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin sannan haka yace laysa bi aniyikum wala amani ahlil kitab man ya'malu su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wannan duka da ma'anan mai tsaro to shi yasa dukkan ayoyin da kaga yayi magana da annabi ya haɗa kalman wali da nasir wali din tana nufin wanda zai tsara manzon Allah ya ce alam ta alam baka san cewa annallaha lahu mulku samawati wal ardi ma wa ma lakum min dunillahi ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyin wanda zai tsare ku wala nasirin ko ya taimake ku ya ce wa annabi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sai ce qul innal qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyin mai tsaro wala nasir ko taimako da ya zo cikin suratul wannan suratul ra'adi da ya ce lahu mu'aqibatun min bayni ilayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai ce wa idza arada allahu biqawmin su'an fala maradda la wa ma lahu min dunihi min wa to kaga wannan kalman alwali da ma'anan Allah sannan kuma a daidai lokacin tana dauke da ma'anar wanda ke tsare bayansa masu imani sannan akwai alwali da ma'anan annasir kamar yadda annabi ibrahim ya ce ya abaci inni akhafu an yamassaka azabun min rahmani arrahmani wa takuna lishaytani waliya nan sai ya zamanto ka taimaka ma shaydan shi yasa Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira da haka ba wanda Allah ya rike shi a matsayin wai wanda zai taimaka sannan alwali tana zuwa da ma'anan almuhibbu masoyi kamar yadda Allah ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna na al-an'ami wala amurannahum fala na khalqa lahi, wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wanda ya riki shaydan wanda ba Allah ba to ya tabe tabewa sannan kalman wali a Qur'ani tana zuwa da ma'anan alwaladu da shi yasa annabi zakariya yace wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat mar'ati aran fahabli min ladunka waliya me waliya a nan gurin shine Allah ka bani da daga ka. shi yasa yace yarithuni wa yarithu min ali yaqum wa ja'alahu rabbi radiya sannan ma'ana ta biyar da take zuwa da shi a cikin alqur'ani akwai alwatan gunki da duk wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce mana masalul ladina takadu min Allah awliya'a me awliya a nan gurin ana nufin waliyai a'a wanda za a riƙa abota sai ce ka masalil an kabuti takadat baita wa inna au hanal buyuti la baitil an kabuti law kanu ya alamu sannan yana zuwa da ma'anan alhadi wanda ke shirin shirinwa kamar yadda ya ce wata shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zatil yamin wa idza garabat taqridhum zatil shimali wa hum fi fajwatin min dalika min ayatillahi man yahdihi Allahu fa huwa al wa man yudlil falan da lahu waliyan murshida da haka nan waliyan shine alhadi wanda zai ainihin wato wato shiryar da shi ba zai taɓa samun wanda zai jibince shi wanda zai shiryar da shi ba so wannan kenan menene dalilin da yasa na dawo da wannan ta san hmm. yawa suna ta ƙoƙarin fassara kalmin wali da ma'anan shugaba eh. kowace magana sarki zaki akwai abinda muke ce masa wato a ƙur'ani yana da sababin nuzul hadisin annabi kuma yana da sababin wurud idan wani dalili ya faru saboda shi yasa Allah ya saukar da aya ko wani dalili ya faru saboda shi manzon Allah ya wata magana to wannan dalilin sarki suna taimaka mana gurin mu gane menene dalilin da yasa Allah ya faɗi waccan magana ko menene dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan magana ana iya fahimtar haka to shi hadisin man kuntu maulahu da suke magana sarki zaki suke ta ƙoƙarin ba da wannan amsar akan shi akwai dalilin da yasa annabi ya wannan magana asali wasu mutane ne annabi ya tura su sai da na Ali ya jagorance su ya zamanto shine shugabansu to da aka tafi wajen abin da ya shafi harkokin ainihin wato yaƙi me zai faru bayan da aka riga aka samu ganima da aka samu ganima sai sai da na ali sai ya zamanto sai ya ɗibi wani ɓangare na wannan ganimar sai ya amfani da shi da ya ɗibi wannan ɓangare na ganima ya amfani da shi sai ya zamanto a cikinsu a akwai da ba su ji daɗin haka ba suna ganin dan me zai haka wanda ba mamaki in sa maka wani daga cikinsu dalilin da ya sa annabi ya wannan ainihin wato magana hmm. dalilin da ya yasa annabi ya wannan magana kamar da su 'yan shi'a suke faɗa za ka ji su sun ce wai dalili kamar da ka ji maganan gadir kum mhm. wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna faɗa cewa akwai wani guri shi asali yana da zafin rana ne a jufa wanda shine gadir kum din adadin mutanen da suka taru a gwadon kamar da suke faɗa ya kai min mi'ata alfin sama da wajen mutum dubu ɗari wai maraba ce ta wato ma'aikata aikin hajji da suke dawowa to anan ne annabi da aka zo ya tara mutane ya faɗi wannan maganan ya ce man kuntu maulahu fa hada aliyun maulahu amma barka ji idan annabi zai isar da saƙo ita gurin da suke magana a garin makka an gama hajjaci da wana annabi bai faɗi wannan ba Wasu da aka dawo nan an baro makka masu watsewa sun watse sannan ya faɗi maganar a inda wasu a makka ba su samu saƙon shi ba hmm. buraida yana faɗa cewa a Khalid bin Walid ya aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karɓi wani abu wato na abin da ya shafi kumusi sai sai da na Ali ya zo sai ya karɓi kumusin daga hannun Khalid bin mm. sannan ya ɗauki wani abu na kumusin ya amfani da shi wasu sun ce ku yanga ce baiwa kenan ya ce wa kuntu ubgidu aliyan na kasance ina ki sai da na Ali akan wannan abin da ya faru da na ga ya ɗauki wannan kuyangar ya amfani da ita a matsayin ganima har ya yi wanka fa qultu li Khalid sai na ce wa Khalid in ji Buraida shi ya aika Khalid bin Wali yace ala tara ila hada baka kallon wannan kuwa to lokacin da suka dawo Madina sai suka ba manzon Allah labari ga abin da ya faru hmm. sai manzon Allah ya ce a tubugidu aliyan Buraida yanzu kana kin sai dai Ali saboda wannan abin da ya faru sai ce eh oh, okay okay sai ya ce la tubugidu kada ka ka daina kin sa fa hmm. inna lahu fi kumsi akthar min dalika hmm. ai a cikin kumsi yana da abinda da yafi wannan yawa ma hmm. sai manzon Allah ya ce wa Buraida a lokacin sai ce to kuntu maulahu duk mutumin da ke kaunata to fa aliyun maulahu wannan sai di alim ma ya kaunace shi ka ji kauli na farko wannan shine eh. dalilin da yasa eh okay akan soyayya ne in ka kalli siyakin zancen hadisin hmm. za ka fahimci abin da ya faru wani ne daga cikin sahabbai yake ganin sai na Ali ya mai ba daidai ba kuma sahabbai inda za ka gane ba sa ƙarya da annabi ya tambaye shi kana ƙin kaza ya ce eh ina ƙi ya ce to in kana ƙin sai na Ali saboda wannan abin to ka sani cewa duk wanda ke ƙin Ali ne yake ƙi duk kuma wanda ke san Ali ya so so na ya so ya so sai ya Ali hmm. ka ji dalili na farko ah. dalili na biyu daga cikin dalilai hmm. shine abi sa'id yake cewa da aka tafi wajen abin da ya shafi yaƙi sai dina ali ya hana su hawa raƙunan wato sadaka na lokacin da suke yaman hmm. sannan mu'ammar alaihi rajulan wa karaja ila nabi sallallahu fi makka da ya hana su hawa raƙuman da aka tara Hmm. sannan sai ya ɗora wani mutum ya shugabance sa sai ya taho makka kuhu لما أدركوه في الطريق إذا الذي أمره da أذن lahumbin rukubi mhm. Lokacin da ya taho sai ga wanda ya masa ya bari a matsayin shugaba hmm. shi ya musu izini ya ce su hau lokacin da ya ga haka ya ga raƙuma akan alamar an hau sai ya fushi shi sai da na Ali sannan ya zargi wanda ya bari a matsayin shugaba to a lokacin ne Abu Sa'id al-Khudri ce lokacin da muka haɗu da manzon Allah sai muka ba shi labarin abin da muke ganin mun haɗu da shi a wajen sayyidina Ali a matsayinsa na shugaba muna ganin kamar ya gallaza mana a wata hmm. ruwa da yake cewa a kaya ne to da aka yi wannan sai Manzan Allah ya ce masa ya Sa'ad bin Malik wa huwa Abu Sa'id ba'ada qaulika li akhika Ali fa wallahi laqad alimtu annahu ahsana fi sabilillah to a wannan ne ibnu kasir da ya kawo yake cewa isnadin wannan ya inganta hmm. sannan ibnu kasir yake cewa sai da na ali lokacin da ya zamanto a cikin wannan rundunar da aka ɗora shi ya jagorance ta shugabanci sai ya zamanto wasu kasan al'amari na shugabanci yana da wahala kila kale ya yawa hmm. da aka dawo madina to wannan shine dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wa'ancan da wa'annan ya faɗa musu wannan maganar yake cewa duk wanda ke son sayyidina Ali fa ya sani ni yake kauna wanda ke kin sayyidina Ali ne yake kauna da haka malamai suka ce wannan al'amarin ya kasance wato kana sababul hadisi huwa hum hum takallamu fi Ali magana suke akan sayyidina Ali da haka saboda haka annabi ya jinkirta magana har sai da aka yi kusan dawowa Madina bai yi ta a makka ba a kwanakin zaman mina da arfa da komai tare da can ya fi muhimmanci dangadir kum wuri ne da ke jufa ya yi nisa daga makka wajen kilomita ɗari da wani abu to inda a ce annabi zai wata magana ba zai baro cikin garin makka ba inda ake arfa inda ya fi ko'ina taron alhazai sai da aka baro ya zo gadir kum inda yake tsakaninsa da makka ya wuce wajen ainihin wato kilomita ɗari biyu da hamsin sannan ya yi maganar a wajen wannan shi ne dalilin abin da ya faru manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wannan maganar. to da haka babu saɓani tsakanin mu da su cewa hadisi ya inganta inda muke rikici kawai kalmar maula sun ce shugaba mun ce an an kalli yaƙin hadisin za a gane abin da ya faru har annabi wannan maganar. wasu ne suka nuna ƙiyayya ga sayyidina Ali shi kuma annabi ya ce duk wanda ke ƙaunata to ya so wanda ke kin wanda kuma eh, ke kin na Ali ne yake ki kuma in ka kalli addu'ar da annabi ya a ƙarshe da ya ce Allahumma waliman walahu wa adiman adahu Allah ka so wanda ya so na Ali kuma Allah kai gaba da wanda ya gaba da na Ali ina fatar yanzu masu saurare watakila za su fahimci yadda matsalar take da yadda ta faru bari in duba wani a cikin su da ya fara ɗauko hadisin a wani guri yana karatu to sai ya ƙi ƙarasa hadisin ta yadda inda ya ƙarasa hadisin to wataƙila masu saurare za su iya gane to me yake faruwa amma bari ka ji yadda na koro hadisar shin haka ya koro ta kuma ya so ya daidai da abin da na faɗa a ƙarasawa ne kawai bi bar hadisi ko ba su so su daidai ba bari za ka ji za ka gani yanzu nan eh afuwan ina zuwa zan gani wani suna na saka mai in ban gan shi ba kawai sai mu tafi gaba saboda abubuwan suna da yawa na manta wani suna na na manta wani suna na manta wani suna na saka mai ne hmm. wannan muje ban gan shi ba muje nuk ta gaba Allah ya taimaki sarki zaki na binciko shi daga baya tare da gaishe akwai wani abu ne da na so in saka akwai wani wanda na yayi fassara dan shi'a ne to da ya fara kawo hadisin sai bai kai karshe ba sai ya tsaya daidai iya nan wannan tambayar da na mai kenan ta farko so a abin da ya gabata cikin ababen da na yi tambayar su wanda suke da muhimmanci a ciki A nan da aka zo sarki zaki na'am shek ina ganin ita ce tambaya ta nawa da aka zo na mai tambaya da na mai tambaya akan abin da ya shafi wato matsalar kaga ita dai waccan bai ba da amsa ba ko wannan tambayan na masa ita wannan hadisin da ya ja ya kafa hujja da shi ya ce wai annabi ya ce gashi nan in wa aliyu nura lala wannan abin da kace shehu tijjani ya kafa hujja da shi hadisi ne in hadisi ne a wanda littafi yake ya inganta ko bai inganta ba sarki ka ji tambaye da na yi masa eh hadisin da ya zo ya kafa hujja da shi ya ce wai annabi ya ce kuntu ana dala wannan abin da kace shi eh. tijjani ya kafa hujja da shi hadisi ne in hadisi ne a wani littafi yake ya inganta ko bai inganta ba wannan tana cikin tambayoyin da na mai ita ma bai ba da amsar ina jin ka tambaya ta ta uku kaka wannan tana cikin tambayoyin da na mai bai ba da amsa akan wannan hadisin da ya kafa hujja da shi ba ya inganta ko bai inganta ba abin da kawai na sani shine ya wuce bai ce komai akan wannan hadisin ba so akwai tambaya da yaman ba mamaki kada ce ni ma ya mun tambaya akan wani hadisi amma a lokacin na ce zan bincika hadisin da na kafa hujja da shi ta kuntu a hafazu wa a'i hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad bai inganta ba hadisin wannan hadisin cewa kuntu ana wa ari nuran bayne lillahi ya zo cikin littattafai kamar haka akwai manaqib amirin mu'minin ali bin abi talib na shehun malami ali bin muhammad bin muhammad bin tayyib bin ali abul hasan al-wasiti al-maliki ya rasu hijira 483 a mujalladi na ɗaya shafi na 142 ya kawo wannan wannan hadisin cewa kuntu ana wa ali nuran bayna da Allah azza wa jalla ni da sayyidina ali muna gaban Allah wato yusabbihu yusabbihu Allah zalika nur wannan hasken yana tasbihi ga Allah wa yuqaddisuhu yana tsarkake shi qabla an yakhluqa Allah Adam bi alf amin dubu ma khalaqa Allah lokacin da Allah ya halitta annabi Adamu rakiba zalika an-nuru fi sulbihi sai wannan hasken ya shiga cikin jikinsa falam yazal fi in wahidin hatta tarakna bai gushe ba yana cikin abu ɗaya sai da muka rabu fi sulbi abdul muttalib a cikin tsatsan abdul muttalib fa fi nubuwa fa ali al da haka ni a gurina sai na zama annabi shi kuma sai na ali sai ya zama khalifa wannan hadisin ya sake zuwa cikin littafin al-firdaus bil ma'asur kitab a mujalladi na biyu shafi na ɗari wato a biyu da tamanin da uku wanda daga hadisin salmanu sannan ya ƙara zuwa a cikin littafin al na jamaluddin bin abdurrahman bin ali al-jauzi wanda ya rasu hijira ɗari da ainihin wa biyar da casa'in da shida a mujalladi na ɗaya shafi na sha hudu ya kawo shi da kuma littafin riyadun najra fi manaqibul ashara wanda wannan malamin muhibbuddin tabari ya rasu 694 ya kawo a majallari na uku shafi na 150 sannan da kuma ainihin wato littafin mizanul i'tidali fi na qadar rijali na wannan malamin al-imam zahabi ya rasu 748 a mujalladi na biyu shafi na 299 haka ya kawo shi da ya kama kawowa ma ya tabbatar da cewa wannan hadisin hadisin ƙarya ne Haka nan, littafin tazihu shari'a al-marfu an al-akhbar shani'at al na Nuruddin Ali bin Muhammad bin, ah, bin Ali bin Abdurrahman wanda ya rasu shida. ya kawo wannan hadisin cewa ba wancan bakuntu da ma'anan kuliktu ana wa Ali min nurin an halicce ni da Ali daga haske wa kunna an yaminil arshi mun kasance muna daman al'arshi qabla an yakhluqa Allahu Adama bi alfi amin gabanin Allah ya halitta annabi Adamu da shekara dubu thumma khalaqa Allahu Adama sai Allah ya halitta annabi Adamu fanqalabna fi aslabir rijali sai muka dinga jujjuya a cikin tsatsan mazaje thumma ja'alna fi sulbi Abdul Muttalib sannan Allah sai ya sa muka zauna cikin tsatsan Abdul Muttalib thumma ishtaqqa asma'ana min min ismihi sai Allah ya tsago sunayen mu daga sunayensa Allahu Muhammadun mahmudun wa ana muhammadun wallahu wa aliyun aliyun shi shi aliyun ali wannan Ibn al-jawzi ya kawo shi cikin al-mawdu'at nashi al-imam as-sudi a cikin al-la'al al-masnu'a fi al-ahadith al-mawdu'a ya kawo shi a mujalladi na ɗaya shafi ana a mujalladi na ɗaya ya kawo shi yace Jafar an Abi Dharr marfu'an yace khuliqtu da ya gama kawowa in ji al-imam as-suwidi sai yake cewa wada'ahu Ja'far kana rafidiyan wada'an duk hadisin da kaga Imam Sudi ya fito ya ce maka hadisin ƙarya ne yace wanda ya kirkiri wannan hadisin wannan Ja'far din dake cikin isnadi yace rafidi ne wanda dama kirkiran hadisan ƙarya yake kuma haka ya zo cikin alfawaidil majmu'a na al-Imam Shaukani da kuma wato littafin Kanzul Ummal da ya zo an kawo irin wannan hadisin hadisi na dubu ashirin da biyu da ɗari shida da tamanin da uku yanzu sarki idan sun karɓi wannan hadisin za su karɓa abubakar wa umar min ɗinatin wahida cewa da abubakar da umar su kuma daga yin ɗaya aka halicce su tare da annabi <laughs> ok <laughs> wato ya kamata akwai wannan hadisin akwai hadisin annabi ya ce kulikta ana wa abubakar wa umar min ɗinatin wahida na'am da ni da abubakar da umar daga yin buɗe na ƙasa Allah ya halice mu tare. Wannan kuma wannan kuma ya inganta sosai. A'a bai inganta ba, ai ina so ka gane yanzu in eh. suka kawo wancan muka ce bai inganta ba sai su ce wai saboda ana kin ahlul baiti ne. To yanzu wannan na Abubakar da Umar da muka ce shi ma bai tabbata ba. In Abubakar da Umar ya muka ce bai tabbata ba. Okay. Na'am, na'am, na fahimta, na fahimta. Sakanan a littafin shaharwai haka ya kawo shi cewa an kullu mauludun yuladu lahu turbatun minha yukhlaqu wa fiha yudfanu kowane da ana haifiyarsa yana da turbaya wacce a cikin sa ake haihuwarta ake sa a bisa sai wai suka ce annabi ya ce inni khuliqtu ana wa abubakar turbatin wahida ni da abubakar an halicce mu daga turbaya daya min ha khalaqna ko khuliqna daga ita aka halicce mu wa fiha daga cikin tenenin rufan za a binne mu lala wannan hadisin ya inganta To. Ta taɓa inganta ma. To hmm. yanzu inda hadisi ne ya shafi sai da Ali da wani ahalul bait in ka kawo ka ce bai inganta ba sai ce ai abin da yasa aka ce bai inganta ba. Sai su ce ai saboda wai kin ahalul bait ne aka ce bai inganta ba. A satin da ya wuce na masa tambaya ya ce maka ya sani a farko daga baya ya ce maka a farko ya ce bai sani ba ya ce maka daga baya sani. Sarki ka san dalilin da yasa na mai tambaya na ce mai menene dalilin da yasa Mm. ake samun waye ya fara wa sai na abakar mu ba ya ce bai sani ba to ah, ba eh, kaddara ai ya ce in na zo a tambaye ni ya inganta eh. yanzu sarki tun da ka taso mm. kake din ana cewa na na fatima ba ta yin al'ada eh. haka ne haka ne sosai to ka san cewa ba na na fatima kare aka faɗa ba cewa aka yi ƴaƴan annabawa mata ba sa yin al'ada ah. ok wannan yana nan ma ɗaya na bawa duka gaba ɗaya kenan a'a ina so ka fahimci ta abin ok a nake tambaya hadisi ne da kudi yan shiya ƴaƴan hadisin ‘ya’yan annabawa yace oh, ok su zo ni da su su faɗa min shin hadisin ya inganta ta fuskar isnadi cewa na na Fatima da ‘ya'yan annaba ba sa yin al'ada, idan hadisin ya inganta hukunci na nan, in bai inganta ba hukunci ya rushe babu hukunci oh, ga oh. ni ga su zo su faɗa min cewa hadisin ya ai sun ce sai abin da inganta suke karɓa ko domin shayi wannan hadisi kan kaina yana bani mamaki saboda zance biyu ne ɗaya ya ce wa ba na nufa ba ta yin al'ada to ƙarya ne cikin maganarsa ya ce wai a tana al'adan awa ɗaya ne ko awa biyu ne kawai shi ke na yanki na taba jin na taba jin wazi haka akan Facebook. To, tun da sun ce sai abu ya inganta suke karɓa. Okay. To su zo su faɗa mana shin hadisin da aka ce na na Fatima. Hmm. Dan shi hadisin ba ma cewa ‘ya'yan annabawa mata ya ce. Okay. Eh, wanda ke littafin su to su zo su faɗa mana. Hmm. Shin wannan hadisin ta fuskar isnadi ya inganta in bai inganta ba ya aka yi suka hmm. karɓe shi suka yadda da shi. To. Dalilin da ya sa ka gana mai tambaya na ce hmm. mai abubakar da umar waye ya fara wasu da na abubakar mubaya da suka ce iblis ne ina so ka gane cewa ko da hadisin bai tabbata ba ta yadda ƙiyayyarsu ta kai tun a malamansu na farko ana iya ruwaito cewa wanda ya fara wa sai na abakar mubaya iblis dan Allah ka taba jin irin waɗannan hadisan a littattafan mu na sunna a gaskiya ban taba ji ba in ka gansu wallahi sai dai in sun gitto dan malaman sunna su aiki su warga su su ce ƙarya ne akwai wani abu da zaka ga sun zo suna yi a nan gurin sai kawai mutum ya ce maka ka je ka duba ai malami ya kawo su fa malaman mu wani abin suna kawowa ne dan an ce a matsayin ilimi dan su ƙaryata shi ba dan abin ya tabbata ba yanzu kamar maganar shajara mal'una da suka yi magana wannan shine abin da ya tabbata to yanzu zan tafi misali na biyu da zan baka akan wannan a nan gurin ya zo ya ja hadisin abdullahi dan umar cewa idan ka shiga cikin matsala ka yi me eh sai ka ce ka kira sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin ya faɗi haka a nan gurin ka lura? Na'am Sheikh. bari mu dubo mu gani ah. ya faɗa a nan gurin ya ce gashi nan to wannan shine dalilin da yasa kaga akan wancan magana da na ɗazu na manta bari in dawo da shi da na mai magana cewa maganan ya ayyuhal ladina amanu a cikin suratul nisa'i bari gashi nan wannan zan bari za mu binciko wancan sai in tura maka imani misali e wasu malamai suna ce amanu na farko kamar musulmai ko gashi Allah ya ce ya yi alazina amanu aminu ya ku waɗanda suka yi imani to ku yi imani misali e wasu malamai suna ce amanu na farko kamar musulmai ko kuma wadda suka yi claiming suka ce mu musulmai ne muminai to aminu ku yi imanin da gaske ya zamo yanzu shi yasa ka ji an ce amanu sai ka ce sai ka ji an ce wa amilu salihati amanu na farko sun yi claiming sun yi da'awar cewa su mumine ne amma wannan ya isa kawai ka faɗa da baki a wa amilu salihat sai suka aikata aiki na gari to akwai wannan shi yasa zaka ji wasu suna ba da amsa kamar haka amanu aminu ya ku waɗanda suka yi imani to ku yi imani misali e wasu malamai suna ce amanu na farko kamar musulmai ko kuma wadda suka yi claimin suka ce mu musulmai ne muminai to aminu ku yi imanin da gaske ya zamo yanzu shi yasa za ka ji an ce amanu sai ka ce sai ka ji an ce wa amilu salihati amanu na farko sun yi kilemin. sun yi da'awar cewa su muminai ne amma wannan ya isa kawai ka faɗa da baki a wa amilu salihat sai suka aikata aiki na gari Ba akwai wannan shi yasa zaka ji wasu suna ba da amsa kamar haka To lokacin da na mai tambaya sarki zaki na ce gashi Allah subhanahu wa ta'ala ka san maganar mankuntun maulahu da muka yi ma sannan ya yi magana akan cewa wadda ya ce wai a lokacin dama ba sa son sai da na'alin ne akwai abin da ake ce masa sarki ya tabbata don a ƙara tabbatar da kai abin sai a maimaita maka shi shi yasa kaga ai sun yi imani tun a makka shekara goma sha uku amma da aka zo madina sai Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu me ma'anan amanu na biyu shine ku ƙara imani da Allah ba wai akwai na farko wanda suke shakka ba yanzu annabi Ibrahim ana tsaye gashi a cikin suratul baqara yace rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ina so ka nuna min yadda in ka kashe matacce kake rayar da shi mai Allah subhanahu wa ta'ala masa ya masa ya awalan tu'min shin annabi Ibrahim baka imani bane me yace Ƙala bala Allah na yi imani amma walakin li na kalbi, ina so ne zuciyata ta ƙara samun min samun natsuwa shi yasa ka ga ko shi ne a Qur'ani sai a maimaita maka kissa ba guri ɗaya ba guda ɗaya ba sai a maimaita maka ita a cikin alkur'ani a gurare da yawa saboda muhimmancin da wato kissar take da shi ka fahimta sarki yanzu kamar maganan iblis misali kawai zan bayar za ka hmm. ga iblis Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi inda ya maganan iblis a ƙur'ani da abin da ya faru tsakanin shi da annabi adamu ba guri ba ne ƙwaya ɗaya menene hikiman maimaita wato labarin wato abin da ya shafi iblis a ƙur'ani saboda maimaita abu yana daga cikin abin da ke sa ka ƙara riƙe abu kaga a suratul baqara Allah ya kawo cewa wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa Iblis, mustakbara wa kana min al kafirin a suratul arab ya zo sake maimaita kissarsa cewa wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa Iblis, lam yakun min sajidin a suratul hijri ya zo ya ƙara maimaita kissar iblis sannan a suratul isra'i ya sake yin maganan sannan a suratul kafi ya sake yin magana. sannan a suratu ɗaha ya sake yin magana. ba dan komai ba ake aka yi maimaitawa saboda a nuna maka abu yana da muhimmanci shi sa a faɗa a can a ƙara faɗa a can a ƙara faɗa a can saboda haka ba laifi ne abinda annabi ya faɗa a wani gurin a lokacin ya ƙara maimaitawa don su ɗauki wannan abin da muhimmanci ba wai don a'a dama ba a kai suke ba a'a ko suna kai ya ƙara maimaitawa don maimaitawar yana da muhimmanci wannan shi ne, so ina so in tafi kan wannan zan ba da misalin shi daga cikin misalai akwai abubuwan da suke da yawa da nake so in ba da misalin su wanda za mu abin nan akwai maganar da ya yi na maganan hadisin abdullahi dan umar da yake cewa a habbin nasu ilai kaɗin nan da ya kawo wannan magana in da ka lokacin da na yi maganan na na Fatima cewa Allah ya kare ta da yadda wai ana menene wai ana abin nan maganan sallah da ya ce ana yi ta lura? na'am to in ka lura ya kawo maganan hadisin cewa gashi nan an ce Abdullahi dan Umar idan bai da lafiya yakan ko kafarsa ta samu matsala ya zo ya kira sunan wani a ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafarsa ta miƙe zaka iya tunawa mm. zaka iya tunawa ai zaka iya tunawa ai to na so in dauko ne eh, zaka iya tunawa daidai inda yawan nan magana to na so in shi ne to ban gan shi ba amma bari magani in ba mu gan shi ba kawai tunda mutane sun ji sautin kawai sai mu tsallake mu ci gaba da abin da za mu yi don abubuwan suna da yawa Wani magani? wannan kaman shi ne in ba shi ba ne an ce fifiko sai a tambaya a kan me haka fifiko da yanzu ya tabbata a hadisi wannan ba ba kan ilimi ba ne wanda shek Ahmadu Tijani yake faɗa ba kan ilimi ba ne kan wannan ba shi ba ne afuwan Sun ɗauki. wuta. abubuwan Allah taimaki sarki Tare da kai A ana gani yanzu? Ana gani. In ba ka bai ka san abin da iya. So akwai wanda na so in gani amma ban iya ganin shi ba, tara in turo maka. To amma bari in duba in gani in ban gan shi ba kawai sai mu tsallake inda dai an riga yau gashi nan na gani. Wannan nake so in saka. Mufrad ko kuma adabul mufrad yake cewa haddathana abu na'im kala haddathana sufyan an abi ishaq an abdurrahman adabul mufrad ko kuma adabul mufrad yake cewa haddathana abu na'im kala haddathana sufyan an abi ishaq an abdurrahman bin sa'ad an abdurrahman Kala khadirat rijil bin Umar faƙala lahu rajulun uzkur ahabban nasi ilaika Ƙafar Abdullahi dan Umar ta fara shanyewa sanyi ya kama sai wani mutum ya ce mishi a idan kana so ƙafan ta warke ambaci wadda ka fi so a cikin mutane faƙala sai Allah ɗan Umar ya ce ya Muhammad ya Muhammad sai masu sharhi suka ce daga nan sai kafarsa ta koma tana yin aiki saboda haka a wurin asadu abdullahi dan umar ya kira wadda ba Allah ba ya zama kafiri so ba yan shi'a bane kawai kafirai a gunsa hadda abdullahi dan Umar sannan sarki zaki kaji eh. abin da ya faɗa ko lokacin da ke dama wannan shine nake ta nema so yanzu abin da Allah sarki ka san wannan yana faɗa ne a mukabilin ya mayamman da martani akan matsalar na na Fatima da na kawo hmm. shi ka ga hadisin nan ba a ce annabi bane ya koya mai cewa aka yi kawai kafarsa ba ta da ciwo sai wani mutum ya ce mai ka kira mafi soyuwar mutane a gurinka to wannan mutumin da ya ce mai din nan waye wallahu ba a san ko wayewa ba Da yake nan, to yanzu bari mu tafi littattafan su mu gani ta fuskar abin da ya shafi a littattafai kai mu gani bari mu tafi littafi mu gani akwai abin da nake so mu tafi a kansa ne zan nuna maka zaka gani zaka ga wani abu hmm? Allah ya taimake kana gani yanzu kana gani yanzu eh muna gani to yanzu me ka gani anan ba al'adabul mufrad aka sa ma aha eh, yanzu yazo na'am al'adabul mufrad fa yanzu yazo ka gani Na'am. Shi ne abin da nake faɗa ranar nan nake cewa in mutum ya faɗa abu in ka gane abin da yake faɗa kar ka tsaya ka bata ma mutane lokaci. Hmm. Ka ga abin da ke rubuci ya ce adabul mufarad sai na ce a'a al adabul mufarad akwai alif da a jiki. So yanzu ka ga mu ajiye wannan hadisin da ya kafa hujja da shi sarki kana gani yanzu? Muna gani. Yanzu ka ga babun nan babun nan idan ka lura kaga babu ma ya kulun rajulu idan khajarat rijluhu ka gani to sai ya kawo na abu nu'aymin qala haddasana sufyan an abi isa an abdurrahman bin sa'id qala sai ce khajarat rijlu bin umar فقال له رجل اذكر احب الناس اليك ka gane faƙala sai ce ya Muhammad. Nan gurin sarki kaga nan batu kaga nan ba biyu? Na'am eh. to sai ka dawo nan ƙasa ka duba ka gani a nan ba biyun nan nan ƙasa me aka ce me aka ce ba ta kai za'ifin ba a kare da hulmanawi fi faidil qadir a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da casa'in da tara yanzu ga hadisin da ya zo ya kafa hujja da shi bai mai ba bai inganta ba ko ban za da gashi na rubuta da farko da ifo bani mu tafi littafi na biyu nan gurin mai ka gani ba alkalimu tayyib ba wal amalu salih na'am eh to na ibn al-qayyim ta kaga sai ya kawo al-fasl al sani wal khamsuna fi rijl idha qadarat idha qadarat gani to sai ya kawo ga isnadin nan har zuwa nan to matsallagunan da inda ya kawo shi ga hadisin nan har zuwa nan Ka ga nan gurin ga number 1 ko nan gurin kuma ga number 2 gashi daga Mujahadi ya ƙara kawo wani khadirat rijlu rajulin inda buna abbas fa qala lahu rajulun habban ahabba an-nas a Muhammadu qala muhammadur rasulullah fa dhahaba qidru in ka duba nan ba ta hudu to dawo ƙasa a nan ba ta biyu da ya kaga sai ce akhrajahu ibn sina ibn sinna ibn sunni fi amalil yawmi wal layla kaga sai ce bi sanadin da'if da sanadi wanda bai inganta ba ko sannan wannan ma haka ya kawo shi a cikin bisanadin da'if jiddan akwai giyasu bin ibrahim maturu idan ka sake har zuwa nan zai baka cewa kaga abin bai inganta ba ko to mu sake tafiya nan gaba wannan littafin al-azkar ne na al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi kaga al-imam an-nawawi ya rasu hijira 676 to in ka zo cikin al-azkar na al-imam an-nawawi kaga babu ma ya yaqulu idza khadrat rijluhu ka gani To in ka dawo nan a nan gurin kaga hadisin da ya kawo na farko kaga nan gurin shine number one abin da ya eh. kawo idan ka zo nan a cikin abin da ya kawo to nan za ka duba number nan ɗari bakwai da saba'in da takwas to sai ka dawo nan ƙasa nan gashi ɗari bakwai gashi nan ɗari bakwai da saba'in da ainihin wato bakwai ka ganin sai yace isnaduhu da'ifun unzur hamish al tsayi sannan na biyun ma da ya kawo ya kawo nan gashi ne yace hu hadithun mawdu'un hadisi ne ƙarya fihi giyas bin ibrahim qalibun ma in kazzabun khabithun wannan akwai ɗaya daga cikin isnadan hadisin makaryaci ne kenan kaga abin da ya zo ya kafa hujja da shi dan ya kare aƙidarsa to kaga kwata-kwata abu ne da dama bai inganta ba so akwai ban mamaki yanzu dai kaga in na ce abu bai tabbata ba ba zuwa kawai nake in yi surutu ba yanzu ba zuwa ne na nuna wa mutane ba cewa malamai sun ce bai inganta ba bai tabbata ba bai tabbata ba don ka ce abu bai tabbata ba to da dalili naka ce bai tabbata ba ba wai surutu kawai za ka yi ba wannan kenan a sarki akwai wata nuna muhimma a ina so watakila tattauna su su zamanto su biyu nukta ta farko ita ce abin da ya shafi abin da ya yi magana san ranar nan maganan sallan na na fatima hmm. da ya zo yake cewa a na faɗa ba daidai ba na yi kaza wannan mun wuce wannan gurin amma ina so in dawo da shi kaɗan in na dawo da shi daga nan a in na dawo da shi maganan tambayar da na mai ga tambayar da na mai a wancan lokacin to ini ki kawo min agaji shine muhallin shi hmm. cewa ya maulaci ya ya maulaci Fatimatu a Kisini ki kawo min agaji shine muhallin shahid shin ya tabbata ana kiran nana fatima a ciki ta kawo agajin ko ba a kira mm. sawa'un a cikin kuma a cikin sujjada ne wanda sujjada tana da alaka da sallah shine kullun da yafi kowace gaba wajen alakar dan adam da Allah shi yasa kaga a cikin suratul alaq lokacin da aka takura wa annabi a garin makka da Allah ya ce a ra'aita allazi yanha abdan idza salla ka ga ba wanda ya hanawa ba lokacin da sai an yi haƙuri ana ruwa ne anan sai a ra'aita in kasaba a ra'aita in kana alal huda aw amara bil taqwa a ra'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara sai ya ce kalla la illam yanti lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kalimatan qati'a falyadquna sanada wa zabaniya sai ce kalla la wasu wasjud waka tare saboda a sujjada nan ne inda dan adam ya fi ko wato sa inda zai samu damar ya roki Allah to mu bar shi cewa na akure wajen alfadin na faɗa ka mu dawo in an gama sallah sai aka ce a mutum ya sujjada hmm. sai ya kira na na Fatima ya ce ta kawo masa agaji shin ya tabbata ana cewa a kira ta kawo agajin ko ba a kiranta wannan ne magana da nake na'am ɗaya nan hmm. abu na biyu da ya lizimta min yake cewa ok afuwan sarki kaji mun ji na'am mun ji ana ji na nan ana ruwa ne ba ana jin ka sosai shek ana jin ka to yanzu idan ka fahimta na mai tambaya akan wannan eh. da ya tashi zai bani amsa sai ya kawo maganar sujjadar 'yan uwan annabi Yusuf. Na'am. da kuma sujjadar da mala'iku suka yi wa annaba Adamu. Wannan ma ita ba ke amsar da ya bani? Eh amsar da ya bayar kenan. Amsar da ya bayar kenan. To yau zan nuna masa wasu abubuwa. Yanzu cikin abin da yanzu yanzu nan na gama nunawa sarki bari mu sake dawowa cikin littattafansu. Idan muka sake dawowa cikin wato littattafansu bari mu gani. mu sake komawa cikin littattafansu bari mu sake komawa cikin littattafansu mm-hmm. yanzu a sarki ana gani eh na'am burhan ko ga al-burhan fi tafsirul qur'an ko na'am na'am na allama almuhaddis almufassir al albaharani. al hmm. ka lura na'am al-husaini al to shi wannan littafin idan ka duba a juz'insa na goma maganar da na faɗa kaga ruwaya da ya kawo daga Muhammad bin Yaqub yana nufin kula ne kenan har nan hmm. inda yazo yace qala mai turida ya qulu aqrabu ma yakunu al-abdu min Allah azza wa jalla huwa sajid babu wani guri da bawa ya fi kusa da Allah irin lokacin da yake cikin sujjada wa zalika qawluhu azza wa jalla wannan shine faɗin Allah da yace wasjud waqtari ka lura kai sujjada ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala kai sujjada ka kusanci wa ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala so idan ka lura da nan gurin me nake so in ce abinda nake so in ce Allah ya taimaki sarki zaki tare da kai shek shine mm. idan an lura amsar da ya bayar na farko mala'iku da suka yi wa annabi Adamu sujjada mm. da Allah sarki da zaɓin kansu suka yi sujjadan ko Allah ne ya sa su umarni ne na Allah ba Allah bane yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam na'am yanzu ko kai Allah ya ce in masujjada ba zan ma ba a ah, in Allah ya faɗa ai zan yi in Allah ya faɗa za a yi ɗaya kenan sannan abu na biyu akwai malaman da suka ce shi annabi adamu Allah ya mayar da shi kaman alƙibla ne ta yadda su yi sujjada ga Allah amma annabi adamu a matsayin alƙibla ne ayyan kana kowanne ya kasance dai mun san cewa bahaushe ya ce da kai da kadin mallaka wuya ne to tambaya ta ta farko mun samu inda Allah ya ce mala'iku su wa annabi Adamu ku to su su kawo inda Allah ya ce su ma wani ɗaya kenan abu na biyu sarki zaki in ka lura a cikin abin da ya karanto so ɗari za ka kira sunan na Fatima a sujjada ka ce ya fa ya maulaci ya faɗi matu a gisi ne ki kawo min agaji ki kawo min taimako da gudunmawa hmm. ki kawo wannan shi ne maka ce ba yadda za a yi musulmi ya wannan tasawurin da cewa aka yi a sujjadan sai ka kira Allah ka ce Allah dan albarkar da wance take da shi a ka ina da bukata ka biya mu to ka ga da sauki yayi ko okay. a'a ba Allah za a kira ba ita na na Fatiman ita za a kira a ce ya fa ya maulati ya faɗi mato a gisini ita ce za ta kawo gudunmawar Ok, wato malam a, a takaice wannan ba yanda ake istigasa kenan ba ko? Wannan ba ba yanda ake a wannan ba tawassuli bane ba fa. Okay. tawassuli daban istigasa daban shi istigasa asali baka yin shi sai lokacin da ka shiga cikin tsanani da bukata kana neman gudunmawa alright okay shi yasa kaga Allah ya ce wa annabi istastagisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai Allah ya kawo muku agaji tawassuli kuma shine ka ce Allah dan kaza kai min kaza min kaza alright a istigasa kuma ka ce kawai wanan zo ka min kaza ba Allah ba to nan ba fa Allah suke kiran ya zo yi ba a'a ita na na Fatiman ita ake kira ta zo ta yi ta zo ta yi oh okay ita da kanta ta zo ta yi ba wai Allah ake roƙo ba dan matsayin na na Fatiman shi Allah yayi yi. Mm. a'a ita na na Fatiman ke cewa ita ta zo ta yi mm. ya faɗi ya maulaci ya faɗi mato a gisi ne shi ne bambanci okay. suna da bambanci mm. ya maulati ya faɗi matu a gise ni mm. to shine ya kafa hujja da wancan na biyu na farko kenan mm. na biyu sarki ka san cewa ma'anar sujjada a Qur'ani bai zuwa da ma'ana guda ɗaya yana zuwa da ma'anoni masu yawa a Qur'ani eh eh na'am ita kanta kalmar sujjada a Qur'ani mm. tana zuwa da ma'anoni kamar haka Wannan su ne nake so yanzu in kawo tukunna sannan in je kan bayanin da nake so in. Wallahi sarki har yanzu ina jin cewa ban fara karatun ba da kyau. <laughs> Na'am. Ka gane? Na farko akwai sujjada ta shari'a. Hmm. Shine huwa wad'ul ta 'alal ardi. Shine ka ɗauki goshinka ka ɗora da hancinka a doron ƙasa. menene dalilin da yasa kaga malamai suna fasu annal masajid lillahi ka san ko me ma'anan masajid kalmar masajid yana gasgatuwa akan abu guda uku na ɗaya ga wannan gaba taka da goshi da hanci nan hmm. gaba ɗaya kenan ko na biyu hannunka na dama na uku hannun hagu na uku na na hudu gwiwa ka ta dama gwiwa hagu hmm. sannan sai ta diddiga diginka ko tafin hannunka na ƙasa wanda za ka soka. Hmm. Wayannan in ka lissafa su guda bakwai. Hmm. Wayannan gaɓoɓin na Allah ne kaka kuskura ka duka kai ma wani mahaluki sujjada a duniya irin wannan in ba Allah ba. Hmm. Ya ƙunshi masajid. Na biyu duk wani guri a doron ƙasa da ake na Allah ne mai tsarki to kada ka kuskura ka bauta ma wani Allah a doron ƙasar da kasancewa ta Allah ce mai tsarki. Na uku sai kuma masallatai khususan wannan shine to kalmar sujjada a Qur'ani tana zuwa da wannan ma'anar wanda a galibin wannan yana ɗabbaƙuwa kamar lokacin da alhuda huda ya ba annabi Sulaimanu labari ba ya ce inni wajadtu mar'atan tamlikuhum ba wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim sai ya ce wajadtuha wa qaumaha yazduna lishamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili fahum la yahtadun sai ya ce masa Allah ya sidu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun kaga wannan kenan ko to shi yasa zaka ga a cikin suratu maryam tunda ya hmm. fara daga annabi zakariya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabli samiya zo ya magana kan maryam ya ce wa zakur fi kitabin maryam idan tabazat min ahliha makanan shay'i yayi magana annabi isa ya yace zalika isa ibn maryam qala hakka alladhi yamtarun ya magana da annabi ibrahim yace wa zakul fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya yayi magana da annabi isaq da yaqub yace falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu isaq wa yaquba sai yace wa kullan ja'alna nabiyya yayi magana da annabi musa da harun wa kufri kitabi musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya yayi magana da annabi harun yace wa habna lahu min rahmatina akahu harun nabiyya yayi magana da annabi isma'il wa zakur fil kitabi isma'il innahu kana sadiq wa adu kana rasulan nabiyya yayi magana da annabi Idris yace wa kun fi kitabu Idris innahu kana siddiqan nabiyya da ya gama duka waɗannan annaban sai ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma anu min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina washtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya kaga karru sukan faɗi sujjadan wa bukiya irin wannan da muka faɗa wacce ake yi ma Allah da gaɓoɓin nan guda bakwai kaji na farko to wannan wannan kenan sannan wani lokaci za ka ga Allah yakan faɗi wani ɓangarori na ibada kaɗai kamar ya faɗi ruku'u da sujjada amma yana nufin sallah kamar ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i والذين sujjadan wa سجدا وقياما Rasulullahi wallazi na ma'u a أشداء alal الكفار رحماء بينهم kaga tarahum ruk'an sujjadan kaga an faɗi ruku'u da sujjada amma sallah ake nufi baki daya wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila to shi yasa zaka ga anan yace kalla la tutih wasjud waqtari sannan abu na biyu ana kiran sujjada da alhinhina me inhina durƙusawa sarki zaki ana kiransa da sujjada a larabci hmm. ba Allah ya ce wa idh qulna dakhulu hadhihi al-qaryata ba fakulu minha haythu shi'tum ragadan ai kaga ya ce musu wa Kulul baba sujjadan ku shiga wannan garin suna masu yin sujjada da irin wannan wacce ake wa Allah gaɓoɓi guda bakwai ba ita ba a'a wada Kulul baba sujjadan ku shiga garin kuna masu dukawa wa Hiddatun. hittatun Allah ya ce na gafil lakum khatayakum wa sanazidul shine abinda Allah ya faɗa a suratul arab da kuma wasu gurare a Qur'ani sanan alinqiyadu wat taslimu jawuwa da miƙa zuwa ga Allah ana ce masa sujudu ba Allah ya ce wan najamu shajaru yasjudani ba ya faɗi wannan sannan ana faɗan sujjada da waɗannan ma'anonin to yanzu idan ka dawo sujjada da ƴan uwan annabi Yusuf suka mai da irin waɗanda ake da gaɓoɓi guda bakwai a Allah da ma'anan durƙusawa da ma'anan miƙa wuya wanne ne za mu fassara shi da ayar <laughs> na durkusawa dai da mika wuya. Na durkusawa ɗaya kenan to bari ka ji hatta ma da yawa yadda suka fahimci ayar. Hmm. Yana daga ciki kan shi kuskure ne fahimtar ayar. Ba durkusawa suka yi ba. Oh, okay. Me suka yi? Saboda ai a ka'ida yanzu eh. abin da ayar ta ce sanda ‘yan hmm. uwan annabi Yusuf da iyayen shi suka shigo wajen annabi Yusuf. Bari in ja maka farkon ayar ka ji sarki zaki. Yadda ayar take. Okay. idan a ƙa'ida zan girmama ka kana kan kujera ni ina zaune ya yi kamata a yi in ina kan kujera eh, eh. zaka durkusa ni to Allah cewa da kalo ala yusuf awa ilaihi abuwai lokacin da suka shigo wani nabi yusuf sai tattaro iyayensa hmm. wa qala dukulu in sha Allahu amin wa a abuwai ala al sai ya daga iyayensa akan karagar mulki kakan kujera ta zama a ka'idar girmamawa lokacin da kai kake kan karagar mulki kujera ta mulki wani ya zo hmm. kai sai ka ɗauke shi ka ɗora kan kujeran wannan me yake nunawa girmamawa girmamawa ne sosai girmama wannan yana nuna cewa ba ɗora shi akan kujerar ba kai sai da ka sauko haka ne sai da ka sauka sai Allah ya ce wa rafa'a abuwaihi alal arshi da shi ya ɗauki iyayen ya ɗora a kan kujerar mulki kana ganewa to wa karru lahu sujjada da iyayen da su da shi annabi Yusuf ne suka faɗi gaba ɗaya saboda ganin annabi Yusuf tsawon lokaci ana neman shi suna sujjada ga Allah a matsayin abin godiya. Okay. Yanzu ka fahimci yadda aya take? Sosai, sosai, na'am. To wannan ita ce ka'ida, to amma don ya gane ba magana ba ce da na yi ta da ka. bari in nuna masa wasu daga cikin tafsiran malamansu da suka faɗi wannan magana cewa yadda take haka take kafin in zo a bari yawa ah. wannan shine bari ka gani yanzu sarki ana ana gani eh ana gani to yanzu wannan littafin alburhan fi tafsirin qur'an nasu na yin shi'a a mujalladi na biyar idan ka duba da wannan malamin hashimul baharani ya zo tafsirin ayan nan ka duba da kyau ka gani ƙala sai ya ce wafin ruwayati abil jarud an abi jafar ƙala yake cewa ta'awilu hadhihi ru'ya fassarar wannan mafarkin da annabi yusuf annahu sayamliku misra da sannu zai mallaki misra wa yadkhulu alaihi abuwahu wa ikhwatuhu yan uwansa da iyayensa za su shigo misra fa amma shamsu amma rana fa ummuhu fa ummu yusuf rahil ita ce uwa annabi yusuf rahil wal qamaru rawata kuma da ya gani shi yaqub wa an ahada ashara amma mutum goma sha ɗaya kaukaban tauraro da ya ce ya gani fa ikhwatuhu falamma dakhalu alaihi lokacin da suka shigo wajen annabi yusuf sajadu shukran lillahi wahdahu sai suka faɗi suka sujjada ta godiya ga Allah hina nazaru ilai sanda suka kalli annabi Yusuf wa kana zalika sujudu lillahi wannan tafsirin shi a nema sarki zaki na wannan sujjadan gawa suka yi ta ga Allah wannan ra'aituhum li wannan liɗin malamai sun ce li ajali saboda ganin annabi da suka yi wa rafa'a abuhi alal arshi wa kharru lahu ga Allah subhanahu wata'ala sannan saboda ganin annabi Yusuf da suka yi Ta ga yanzu na kawo tafsiri ɗaya ko to haka ya ƙara kawowa wannan littafin nashi na tafsiri shi Yusuf al-Baharani hmm. yake cewa gashi nan an tambayi wannan ɗaya daga cikin Abil Hassan wa kana ahaduha ɗaya daga cikin tambayar mai tambaya ce a kabirin an ƙaulin Allah azza wa jalla wa rafa abu ya arshi yace asad yaqub wa walduhu li yusuf shin annabi yusuf da ɗan uwan annabi yusuf sun yaqub sun yi sujjada wa hum anbiya bayan su annabawa ne annabi yusuf annabi yaqub fa ajaba abu hasan sai ce amma sujudu yaqub wa wuldihi li yusuf amma sujjadar abi yaqub da annabi da ƴaƴansa hmm. ga ƴan uwan annabi yusuf fa innahu lam yakul li yusuf ba ga annabi yusuf suka wa inna ma kana zalika min yaqub Mm. ya kasance daga yaqub wa wuldihi da ƴaƴansa da'atan lillahi gaisu da da'a ne ga Allah wa tahiyatan li yusuf da kuma gaisuwa ga annabi yusuf kama kana sujudul mala'ika li adam kama yadda sujud annabi yusuf ya zama annabi mala'iku suka zama to ga annabi adam walam yakul li adam ba annabi adam suka yama ba wa inna ma kana zalika minhum ta'atan lillahi wa tahiyatan li adam sai ce fasajada yaqub walduhu wa sajada yusuf ma'ahum shukran lillahi ta'ala Listi shamlihim alam tara annahu yaqulu fi shukrihi yace in ka duba zaka ga a ƙarshe dan ka nuna gane cewa sujjada ta godiya suka yi a wannan lokacin ai bayan ayan ne yace rabbi qad ataitani min mulki Allah ka bani wani abu na mulki wa neminta min ta'wil ahadith ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki fadir as-samawati wal ard Allah kai ka kaji halitta sama da ƙasa anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yanzu ka ga na kawo tafsiri ɗaya ko to ga tafsiri na biyu tafsirin safi idan ka tafi a tafsirin safi a wannan shafi na ɗari ɗari bakwai da arba'in da hudu in ka zo shi ma za ka ga nan gashi nan haka ya kawo idan eh. nan haka ya kawo yadda na eh. kawo idan ka tafi wannan littafin tafsiru da ƙa'ikul, eh, kanzul da ƙa'ik na wannan malamin in ka tafi gashi nan a mujalladi na nawa na shida idan ka tafi gashi nan wa rafa'a abawaihi alal arshi wa qarru lahu sujjada sai ya kawo wannan cewa tahiyatan wa karamatan lahu fa inna sujuda kana lahum yajri majraha yace wannan a matsayin gaisuwa da karramawa gare domin su a wancan lokacin akwai malaman da suka ce yin haka shine matsayin gaisuwa sai yace wal haqu anna ma'anahu abin da ya tabbata ma'anarsa shine kharru li ajalihi sun yi sujjada ne saboda ganin annabi Yusuf sujjadan lillahi eh, shukuran saboda godiya ga Allah to a wannan tafsirin da ya kawo a wannan tafsirin haka ya ci gaba da yi har ya zo inda nan ya ce wa fil jami'an sadiq annahu qara'a akwai riwaya ta ahlul baiti cewa wa karru lillahi sajidina kenan ba ga annabi Yusuf ba suka yi sujjada ga wasu suka sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka tafi wannan tafsirin al-mizan fi tafsirin qur'an na daba daba'i zaka ga da ya gama kawo tafsirin alamai sai ya ce bahasi wa ra'ayi bincike na da ra'ayina da nan da ya gama sai ya kawo maganganun su malaman shi'a a nan ne yake cewa a ƙoli wa eh, taƙaddama ba'adul kalami fi him li yusuf fi bayani fi bayanil ayati sai ce wa zahirul hadith anna yusuf aidan sajada ma'ahum abin da ya bayyana in ka kalli hadisi annabi yusuf ya sujjada tare da su kama sajadu kamar yadda suka yi sujjada wa qad istadalla alaihi bi qawli yusuf fi shukrihi rabbi kada ataitani min al-mulki ina fatan sarki ka gane yanzu to yanzu ashe sun yi sujjada ne ta godiya ga Allah hmm. da annabi Yusuf din da su gaba daya sanda annabi Yusuf din da iyayen suka zo ya sauka daga kan kujera ta me ta shugabanci ta mulki iyayen suka hau to saboda an daɗe ba haɗu ba da iyayen da annabi Yusuf gaba ɗaya sai suka faɗi suka yi ma Allah sujjada a matsayin sujudu shukuri Wannan shine abin da ya tabbata. An duk ba wanda ya kai annabi girma cikin al'umman nan. Kai ba cikin al'umman nan ba tun daga al'umma ta farko ta ƙarshe. A ina ne annabi ya taɓa koyar da wani da ran shi. Ya ce in na shi in ka shiga matsala. Yana ma da ran. Ya ce kana wani gari ka kira ni zan zo in warware maka matsalarka. Ballantana inda ya fi ko ina a rayuwar ɗan adam a cikin sujjada a ce mutum ya kira Allah subhanahu wa ta'ala a gurin sai ya kira wani Allah a gurin wannan ita ce jayyar da muke so wallahi sarki akwai abubuwan da na so in tafi kansu suna da yawa yanzu a cikin abin da na so in tafi akan shi amma zan dan fara taba yanzu kaɗan maganan matsayin sayyidina Ali da suke ta magana da darajarsa da falalarsa sarki na wa malam tahir tambaya a nan gurin ya kai wajen so biyu ko so uku bai ba da amsa ba hmm. na ce so a ko da sai da na ali ya musulunta ya musulunta yana da shekara nawa kai tambaya bai ba da amsa ba mu a littattafan abin abinda ya tabbata sai da na ali yana da shekara goma sha biyu amma a littattafan abin da ya tabbata yana da shekara goma to yana so masu hankali su zo a yi magana ta hankali da ilimi da natsuwa da sanin ya kamata. Mu fara da sai na Ali, gwargwadon abin da ya tabbata a ruwayoyinsu na ainihin wato shi'a. Mu fara da shi. Sai na Ali, an haife kafin shekarar giwa da shekara ko bayan shekarar giwa da shekara talatin kamar yadda suka faɗa. abin da suka faɗa a littattafan su ko da sai na Ali annabi ya zo da addini ya karɓa yana da shekara goma hmm. sai na Abakar kuma ko da annabi ya zo da addini ya karɓa yana da shekara talatin da takwas a wannan lokacin dan Allah mu duba mu gani da wanda ke shekara takwas shekara goma da wanda ke shekara talatin da takwas wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai fi buƙatar gudunmawar shi a lokaci ke a shekara mai shekara goma ko mai shekara 38 shekara takwas? shekara 38 na gudunmuwa na Allah ya aiko annabi yana da shekara arba'in yana bakar ko da Allah ya aiko annabi yana da shekara takwas. tazarar manzon Allah da na Abubakar shekara biyu ne da na Ali kuma a littattafansu sun ce shekara goma ɗaya kenan ah. ina so dan Allah duk masu hankali da ilimi da sanin ya kamata a wannan lokaci a makka dan Allah kai makanka adalci da wanda yake shekararsa goma da wanda yake shekararsa talatin da takwas a yanayin da makka take ciki don Allah wa ake tsammanin zai fi ba annabi gudunmawa kuma wa manzan Allah ya fi buƙatar gudunmawarsa. Hmm. Gaskiya shi ne wanda ke shekara talatin da takwas. Sai na bakar yana da kuɗi a lokacin. Saboda haka Allah ya ce Allah alladhi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tusidu za illa a wajhi rabbil a'la wa la yarda. Da yake nan to yanzu ma aji wace ce ta biyu ba na na Fatima ba? sarki abin da ya tabbata a littattafansu ko babi ba zan faɗa ba da shafi zan kyale su a haka hmm. sai da na Ali yana da shekara goma kamar yadda suka faɗa shin yanzu sarki wanda ya karɓi musulunci a shekara goma idan ba dan da aka saba faɗa ba a ma ya musulunta wa eh, eh, an ma ce ya musulunta a ma ce ya musulunta me kake nufi da haka shine abin da nake nufi wanda aka ya taso shekara goma eh. ai bai yi balagar da wani nauyi ya hau kan shi ba da za a ce ana buƙatar ma ya zo ya sake musulunci Na, okay ya okay bi ma na shi a musulmin ma ya taso a musulmi very good na fahimci wow shi ba za a ce masa ya musulunta an ce shi musulmi ne ba za a ce ya musulunta ba na'am na'am na'am dan dama bai kai shekarun da zai yi alaka da wani addini ba na'am ballantana a ce ya bar addinin ya zo ya karɓi wani na'am na'am na'am saboda haka a shekarun sayyidi ali dama a musulmin ya taso na'am ba za a ce masa ya musulmi dan bai kai shekarun da taklifi ya hau kansa ba da za a ce ya iya rungumar wani addini na'am yanzu sarki ka fahimce ni kar su je su juya magana ta a a shi yasa na tambaye ka kamar <laughs> ka da kyau ne. mu fahimta nan a nan wallahi kowa ya fahimta kowa ya fahimce ka so ina so dan Allah masu hankali da ilimi da sanin ya kamata hmm. su yi kansa adalci a lokacin da sai na Ali yake da shekara goma ko ka ce sha biyu hmm. sai na Abubakar yana da shekara talatin da takwas ya karɓi musulunci ga shi sai na Abubakar tun da ya kai shekarun balaga in ma hmm. ana wuce balaga lokacin ya wuce dole ka ci musulunci na'am haka ne sosai amma dan Allah mu yi wa kanmu adalci a lokacin dan Allah da wanda yake shekararsa goma da wanda yake shekara talatin da takwas. Dan Allah wa ake sa ran zai fi ba annabi gudunmawa, kuma wa manzan Allah zai fi buƙatar gudunmawarsa. A gaskiya wanda, wanda ke shekara eh, talatin da takwas. Ɗaya kenan. to mu eh. dawo mu zo kan na biyu ita ce da na Fatima Allah ya kare ta amin sarki ka san abin da ya tabbata a ruwayoyinsu sai da aka yi shekara biyar ana yin addinin musulunci sannan aka haifi na Fatima hmm. to sai da sai da anya ka gane abin da nake nufi wajen anan salasala yana yana arba'in da kenan ya haifi na Fatima yawa yana da shekara arba'in da biyar a duniya sannan ya haifi na Fatima Okay. Okay. Kenan kaga sai da sai na Abakar ya shekara biyar tukunna a cikin musulunci kafin ma na Fatima ta zo duniya. Na'am. Kaji na hmm. biyu? Na'am sosai. Har aka yi hijira aka baro Makka aka taho Madina. Shekarun na na Fatima shekara takwas. Mm. Tunda an haife ta a ah, a shekara ta biyar da aiko manzan Allah ya yi shekara goma sha uku a makka shekara nawa ta kenan ya yi shekara wa kenan a da manzan Allah na Fatima shekara goma a makka ita tana shekaru shekara ta biyar kenan a'a shekara biyar eh. da aiko shi eh. a wannan shekara na biyar din shekara ta biyar eh. mu ɗauka shekara biyar ya cika cik an haife ta yanzu cikin biyar sun sha uku a makka idan an cire biyar nawa zai ragu a cikin sha uku eh idan an cire biyar a takwas zai ragu shekarun takwas shekarun takwas takwas zai ragu shekarar ta takwas an zo eh. madina da shekara ɗaya shekarar ta tara sai da na ali ya aure ta Okay, tana okay shekarun ta tara tana nine years aka aka aure ta kenan. Aka auren. A shekara ta biyu ta haifi al'imamu Hassan. a shekara ta uku ta haifi al Husaini kenan kaga annabi ya shekara goma a Madina an haifi al Hassan a shekara ta biyu al Husaini a shekara ta uku kenan ko da manzon Allah ya bar duniya al Husaini shekarar sanawa bakwai al Hassan shekarar sanawa takwas takwas yanda Allah ta fuskar shekaru da gudunmawa da addini da sai na abakar ya bayar idan ka haɗa shekarun da sanda annabi ke buƙatar gudunmawa a makka wa na'am dan Allah ina so masu hankali su makan su adalci mm, mm, mm. a fara duba in za a haɗa wannan an duba shekaru an duba shekarun gaskiya okay na fahimce ka in an duba shekarun gaskiya su baka said na umar sun ba da gudunmawa sosai wa eh, jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kanin annabi sallallahu alaihi wasallam imam ali da kuma nana fadima duk suna shi yasa nake faɗa maka nace maka a cikin quraishu sayyidi ali ya san irin gudunmawa da sai na Abubakar ya ba addinin musulunci hmm. sannan sayyidina ali sayyidina abubakar ba tsarin shi bane ta fuskar shekaru dan ta fuskar shekaru kusan kwatankwacin ka ce tsarin manzan Allah ne annabi ya girma sai na abakar da shekara biyu hmm. haka tsarin yake hmm. so wannan wannan kuma na bar shi haka hmm. zan dawo kan shi maganar oh. da suka yi ta yi a nan gurin sarki zaki suna cewa na masa tambaya a nan gurin kuma yanzu wannan abin ya zama mun ta musu shi ita na na fatima an ban mata hitanu saba a gonaki guda bakwai Abbas ya zo ni ma ya ce ta bashi ya ce a ah, ba zai yi mai ba ya zo nema gurinta ita ma ba ta bashi ba mun ce yanzu duk amsan da yan shi'a suke da shi kan abubakar ita ce amsar da muke da shi a kan na, na fatima dalilin ta na cewa ba za ta ba abbas gado ba shine dalilin sai na abubakar na cewa shi ma bai bata ba wannan shine kai kar su kara kar su rage So yanzu akwai wata matsala sarki da nake so in tafi kanta muhimmiya. Ah. A maganan tafdili na faɗa maka abubuwan suna da yawa. Hmm. Fifita annabawa da waye da waye a kansu da makamantansu. Ah. Yanzu idan baka idan za ka iya tunawa maganar da suke ta na cewa na na Fatima ta ƙaurace wa Sayyidina Abubakar ta mutu ba ta magana da shi. Eh. Bari in duba in gani watakila idan zan iya gani sai in saka in ba zan iya gani ba sai in bashi saboda lokaci mun ja ainihin wato lokaci a wannan me ana a ba caja nake ne wa USB in akwai shi ma ayin kasa nan zai a ka gane sarki zaki na'am shek Assalamu alaikum. Wa alaikum muna tare da kai. Ya kusan ɗauki abu? Ka ce hmm. da da sai dai kawai in ji da sai dai kawai in ji ga tambayar da na mai a nan gurin. Ah, okay. wanda da na mai wannan tambayar ba na tsammanin wannan tambayar tana cikin tambayoyin da ba. Don kar ma ka ce an hana ka. An kakkara ma na ma A'a ba ana kayyade ma ba an kakkara maka ma don kar ma ka ce an hana ka. An kakkara ma ma na ma kara ma yanzu biyu ma don ka gano ba kayyade ma an kara ma minti biyu. Maganar da na kawo maganar da na kawo shin ya tabbata a littafin ko Abbas ya je gurin na na Fatima shi ma yana neman gado a gurinta ita kuma ta ce wakafi ne ko bai je ba. ni shi ne abin da nake so ka sanar da masu saurari. sannan maganan ya je hadisin ya inganta a gurin ku ko bai inganta ba kafin in sauka da Allah ina so ka ban amsa shin hadisin magana ta ya je gurin ta neman gadon, shi kuma hadisin ya inganta ko bai inganta ba hmm. ba matsala insha Allah za ba ka to wannan shine wannan amsar sarki zaki ina buƙatar ta ko zuwa suka yi. Yadda na na Fatima ta nema wani guri don mun ce da annabi ya rasu nau'in mutane uku ya bari akwai matan shi akwai baban shi sannan akwai ita a matsayin ya. Ƙur'anin dai da ya ce suka kafa hujja da shi suka ce ya na gado shine dai ƙur'anin da ya ce mata na gado shine ƙur'anin da ya ce iyaye na gado ko ba shi bane Eh, na'am, shine. So dalilin da yasa na na Fatima bata ba Abbas ba baban Annabi. Wannan dalilin shine dalilin da yasa sai na Abakar shi ma bai bata ba. So yanzu abin da nake so in yi magana akan shi. A na yi magana a nan gurin akan abin da ya shafi idiraji. Na ce maganar da ake kawowa cewa na na Fatima har sai na Abakar da ake cewa ya bar duniya ba ce magana da shi ba idiraji ne. Ya tabbata cikin littafin ma'arifatu anwa'i ulumil hadisi ana sanin shi da muqaddimatu bin salam ibn salah ya rasu hijira 644 da ya zo cikin anna'ul ishiruna sai ce ma'arifatul mudraj fil hadisi sarki in an ce mudraj shine ka zo kana karanta hadisin annabi a cikin bayaninka sai ka ƙara wata kalma ko ka fassara wata kalma wanda bai da ilimin hadisi in ya zo sai ɗauka wannan fassarar da kai ita ma maganar manzon Allah ce. To wannan shi ake ce masa ijradi. To shine yake cewa ma da fi hadisi Rasulullahi min kalami ba'adir ruwati. Abinda ake shigarwa a cikin maganar annabi na maganar wasu masu ruwaya bi an yi zukurar sahabi ko sahabi ya ambata auman ba'adahu ko wanda ke bayan sahabi ko tabi'i aqiba ma yarwihi ƙarshen abin da ya ruwaito min alhadisi na hadisi kalaman min indi nafsihi magana daga gurinsa fa yarwiyahu man ba'adahu wanda ke bayansa sai ya ruwaito mausulan bil hadisi yana haɗa da hadisi ghaira fasilin bainahuma bi dhikri qa'ilihi ba tare da ya rarrabe tsakaninsa da waccan mai maganar ta farko ma fa yaltabis al'amru fihi sai al'amari ya rikice alaman la ya'lamu haqiqatal hali akan wanda bai san haƙiƙanin hali ma wa ya tawahhama anna al-jami'a ar rasulillahi sai dauka cewa wannan magana ta manzan Allah ce to ana samun wannan sahabi yayi ana samun tabi'i yayi sahabi ya kawo magana tabi'i sanda zai kawo maganar sahabin sai ya fassara wani abu kai da baka sani ba sai ka ɗauka maganar shi ce duka abin da ya yi mamaki da suke kiran kansu cewa su sun kwankwaɗi ilimi a gidan sunna ga manzumatul baiquniya littafi ne da ake karantawa a gidan ilimin hadisan farko a haddace shi baitika ko arba'in ba su kai ma da ya zo a baiti na ashirin da shida cewa wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba da alfadar ruwa tattasalan in an ce wal mudrajatu idradi shine ma atat abin da ya zo fil hadisi a cikin hadisi min ba da alfadar ruwa tattasalan daga cikin lafazin masu ruwayar hadisi wanda ya sadu da wannan abin wannan alfiyatul Iraki, wanda ya rubuta a tafsiratu wat-tadhkiratu fi ulumil hadisi ya rasu hijira takwas da yazo ya faɗi nau'in ilimin nau'in ijraji ya ce almudraju al-mulhaqu akhir al min qawli rayin ma bila bila faslin zahar nahwun idha qulta at-tashahhud wasal zaka zuhairun wa ibn thawban fasal qultu wa minhu mudrajan qabla qubil ka asbiqul wudu'a waylun lil ومنه جمع ما أتى كل كل طرف منه إسناد بواحد سلم كويل في صفات في صفة الصلاة قد أجرد ثم جئتهم ومتعا ومنه أن يدرد بعد مسند في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغدوا فمدرج قد نقل من متن لا تجسسوا أدرج أدرجه ابن مريم أدرجه ابن أبي مريم قد أخرجه wa minhu matnun an jama'atin warad wa ba'dahum khalafa ba'dan fi sanad al-imam as-suyuti shi ma da yazo cikin alfiyar shi haka yace mudradul matn bi an yulhaqa fi awwalihi aw wasadin aw aw tarafi كلام راو ما بي لا فصل وذا يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو بإمام وهي إرفانه في أو في وسط أو أولها يا مجانا to sarki wannan maganar da ake magana da muka yi ta ce musu ba na na Aisha bace ta faɗa kuma ba hadisin annabi bane ne. Hmm. hadisan da zaka zagayawa daga Ibn bin Zuhri daga Urwa da ya kawo. A cikin ruwayar Bukhari da ta zo ta ɗari da ya kawo cewa an Ibn Shahabin an Ura an Aisha anna Fatima ta alaiha salam bintin Nabi ko bintan Nabi arsalat ila Abi Bakar da ta aiko wajen na Abubakar har ya zo inda yake cewa fa aba abubakar an yadfa ila fatimata min shay'an sai da abubakar da ya ki ya bata wani abu to wannan fa wajada shine sai ta yi bakin ciki a wata ruwayan fa fa gadibat fatimatu ala abi bakarin fi dalika fa hajaratu lam tukallimu hatta tufiyal ka san cewa wannan maganan ba maganan Nana Aisha bace maganan wane ne shi mai ruwayar hadisin eh. ba an ce fa a ba an yadda fa a hamin hashe an ba abubakar ya ƙi ya bata wani abu Eh. wannan fa ba an yadfa ila fatimata min hashi'an sai ya fassara shi to fa wajadat fatimatu ala abubakar fi zalika fa hajaratuhu sai ta kaurace cewa abubakar falan kallimu hatta tuwfiya wannan maganan shi ake ce masa idraji hmm. idan ka zo cikin muslim cikin bukharin nan da ya kawo shi a lamba ta dubu shida da ɗari bakwai da ashirin da biyar da ya kawo shi in kana so ka gane idiraji ne da abubakar ya ce wallahi la ada'u amran ra'aitu rasulullahi yasna'u fihi ba zan bar abin da naga annabi yana aikatawa ba illa sana'atu qala kaga anan gurin sai yace qala ko sai yace waye yace qala shi zuhuri wanda ya ruwaito hadisin daga nana Aisha nan sai yace qala da nana Aisha ke magana za a ce qala sai ta ce okay okay okay okay ijraji ne idan ka zo cikin muslim haka zaka gani hmm. daga ibnu shihabun zuhuri yace ce qala sai ta ce in ka zo cikin littafin al-musannaf na Imam Sanani hadisi na dubu tara da ɗari bakwai da saba'in da hudu za ka ga an kawo shi an zuhuri an ɗora an aisha ƙala imam zuhuri ne yake cewa in ka zo cikin tariku madina na ibn shaba shabba hmm. za ka ga ya kawo shi wannan haka cewa daga zuhuri ya ce idan ka zo cikin mustakar na abi awana haka za ka gani idan ka zo cikin sunan kubra ta al-imam al bayhaqi haka zaka gani to yanzu tunda idraji ne Limamin muslim da ya zo cikin littafin sa na sahih muslim a mujalladi na sha ainihin wato biyu sai ya kawo shafi na ɗari bakwai a shafi na saba'in da uku sai ya ce wa amma ma zukira min hijira na fatimata a babakari amma abin da ake ambata cewa na fatima ta kaurace cewa sai na abakar ya ce fa ma'anahu ma'anarsa shine In inqibaduha alliqa'ihi wato ta shagaltu dangane da barin haduwa da sayyidina Abakar ta yanke ne walaysa hadha min alhijran almuharram ba wai cewa na haram ba alladhi huwa tarku salam wal i'radu inda liqa'i wanda zan haɗu da kai in ki maka sallama in ki kowa da alaka da kai in mun haɗu da kai mm. kana ganewa tunda matar aure ce mm. idan babu wani abu da zai haɗa ta da na bakar in ba nan ta taso ta taso ba me zai haɗa su da ita Mm. a wannan lokacin da annabi bai daɗe da barin duniya ba dan Allah a ce na na Fatima ta yi ta bakin ciki har ta mutu saboda matsalar gona da yin bakin ciki akan mutuwar annabi ya koma zuwa ga Allah da yin bakin ciki akan gona wanne ne ya fi cancanta na na Fatima ta yi wallahi yin bakin cikin barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya to kaga suka ce saboda musibar barin annabi duniya ba dadewa daga wannan kai ta koma gida ta shagaltu da kanta da haka lam min minhu hajatan wala turrat ila liqahi bata zo neman shi gurin bukata ba tunda ya ce mata in tana bukatar wani abu ga dukiya shi nan duk hmm. abin da take so da haka hu. tukallimuhu wa lam yunqal qatun anha iltada fa lam tusallim alayhi wala kallamadu kuma ba wani wanda ya taba ruwatuwa ta ita da shi an haɗu bata mai magana ba wannan kenan ibn da aka kawo eh kuma sayyidina bakar ya san cewa kamar na na fadima ita ma ta bar duniya wannan wata shidan ya san da ba dadewa ko a gurin yan shi'a ma ya san ni tunda ai yassa na na Aisha ita ta ruwaito hadisin eh. daga Nana Fatima eh ka lura eh ya sani eh, yanzu hadisin da ya zo a cikin tarikul Madina eh wannan malamin ya rasu hijira ɗari biyu da da biyu sai muka ce idan abu ya faru in yana da alaƙa da manyan mutane sarki dole a yi ladabi gurin kowane abu ya ya kamata a fassara shi. Hmm. Sai malamai suka ce wannan cewa ta yi fushi ta ƙaura cewa sai na abakar har ta mutu bata ƙara mai magana ba. Hmm. Akan wannan matsalar gonan wai ta dawo ta ƙarawa sai na abakar magana ba ta ƙara mai maganar ba. Hmm. Ba wai a'a a rayuwarsa ba gabaki ɗaya ta yi fushi da shi kan wannan abin. E, shi dai zuwurin da ya ruwaito a cikin wannan littafin daga nana Aisha shi kuma ya ruwaito cewa anna Fatima wal Abbas radiyallahu anhuma ataya Abi Bakar sun zo wajen Sayyidina Abubakar suna neman gado a lokacin ne sai Sayyidina Abubakar ya ce wallahi inni wallahi la ughayyiru amra ra'aytu rasulullahi yasna'u illa sana'atu yace wallahi ba zan canza abin da naga annabi yana yi ma yadda naga yana yi haka zan yi kala kaga sai al-imamu zuhuri yace to fa hajaratu fatima sai na fatima sai ta kaurace masa sai ce falam tukallihum fi dalikal mali hatta matat bata karawa sai na bakar magana akan matsalar dukiyar hatta mutu ta koma zuwa ga Allah na'am okay bagana sannan ya kara masa ba amma shi kan kansa gaba dai ba ta yar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ah, ga saboda ai abin da zai kawo wannan hmm. abin da zan kawo cikin littattafan su ina buƙatar amsa hmm. yanzu ga shi cikin usulul kafi a mujalladi na bi shafi na ɗari da ɗari uku da arba'in da hudu Hmm. Babu hijrati babun da ke magana akan kauracewa daga mufaddali yace naji Abu Abdullahi Jafaru Sadiq ranan nan ina ganin kaman baka gane wane ne Jafaru Sadiq ba ko to eh ka, a, ah, ka kaman ka mana bayani shi kwanaki amma ka za ka sake mana ya kulu yana cewa la yaftari qurajulani na'am alal hijrani na'am mutane guda biyu ba za su rabu ba akan kauracewa juna hmm. illa stawjaba ahaduhum albara'a wal la'ana face ɗaya daga cikinsu ya cancanci fito na fito da Allah da kuma tsinuwa. Ya ce wa rubbama sau da yawa istahaqqa zalika kilahuma duka guda biyun sukan yi su cancanci tsinuwa da kuma fito na fito da Allah. Faƙala lahu mu'attibu sai mu'attibu ya ce masa ja'alani lahu fidaka. Allah ne in zama fansa gare ka. Hadha zalimu wannan fa shi ya zalunci. Idan mutum ya zalunce ka ba kana da damar ka ƙaurace ba? Haka. yace to fa ma balil mazlum to shi kuma wanda aka zalunta mai laifin ne qala sai yace li annahu la yad'u akahu ila siratihi domin bai kiran dan uwansa zuwa ga sadar da abin da ya kamata a sadar wala ya taga masu lahu shine kuma bai kau da kai ba daga gare shi kuma ba zai kau da kai daga gare shi ba an kalamihi dangane da barin yi masa magana ka lura da ruwayar da kyau sarki abu biyu ne akwai azzalimu wanda ya zalunci ko Eh? Eh, eh, sannan akwai almazulum wanda aka yi mai aka zalunta to ruwaya daga Jafaru Sadiq ta ce mutane guda biyu da suka ƙaurace wa juna ko dai su duka Allah ya tsine musu albarka kuma fito na fito da Allah ne ko kuma ɗaya daga cikinsu. To shi ne da aka tambaye shi aka ce wannan fa shi ya zalunce to yaya za a yi a ce wanda aka zalunta kuma shi ma ya shiga ciki. sai ya ce a to ai shi ma wanda aka zaluntar bai yi kira zuwa ga ɗan uwan shi wajen sadar da zumunci sannan ba zai kau da kai ba ya rabkana daga barin yi masa magana sai ce sami ito abi ya ƙuli na ji babana yana cewa iza ta na za asnani fa azza ahaduhum al-akar falyarji al-mazlum idan mutane guda biyu suka jayayya kan wani abu ɗaya daga cikinsu ya gagara shi ya dawo don a yi gyara sai ya ce faliyar il ilmazulumu ila sahibihi kai wanda aka zalunta ka koma zuwa ga wanda kake ganin ya maka ba ne ma hatta ya kula li sahibihi ai akhi har sai ka ce wa dan uwanka ya kai dan uwana ana zalimu ni ne wanda ne zalunci hatta ya qata al hijrana bainahuma har sai ya yanke abinda da ke su na kaurace wa juna wa baina sahibihi da abokinsa fa inna allaha tabaraka wa ta'ala hakmun adilun ya lil mazlumi min zalimi domin Allah mai hukunci ne adali ne shi yake da haƙƙin wanda ya zalunci Allah ya karɓi haƙƙin wanda aka zalunta a mayar wanda aka yi wa zalunci kenan yanzu idan ka fahimci wannan riwayar ka kaddara yanzu yadda suke cewa ta ƙaurace mai har ta mutu ba sa magana a gwadon wannan riwayar abin da ya kamata shine na na Fatima ta aiki da shi shine ta dawo ta ce wa sayyidina Abubakar ta janye in ya cuce ta a bari a je lahira Allah zai bi mata wa zai bi mata haƙƙinta na ɗaya sannan ya sake zuwa daga Hisham bin al-Hakam annabi gashi sun ce ya faɗa ya ce la ta fawqa salasin ba a ƙauracewa cewa musulmi ɗan uwanka kai fushi da shi saboda kai ya yama ba daidai ba sama da kwana nawa sama da kwana uku ka lura sannan ya ƙara zuwa daga Dawud bin Kasir yake cewa na ji Abu Abdullahi yana cewa ayyuma musulmai ne ta hajara dukkan musulman guda biyu da suka ƙaurace wa juna fa makasa salasan suka zauna kwana uku la yastalihan suka kasa yin sulhu illa kana khadajaini min islami face sai sun kasance su duka biyun sun fita daga musulunci walam yakun bainahuma walayatun duka babu babu wani walaya tsakanin su sai ce fa ayyuhuma sabaqa ila kalami akhihi kana kana sabiqa ila aljannati jannati wa man sabi duk wanda shi ya fara rigon magana shi zai zamanto shine wanda zai riga zuwa aljanna sannan ya sake zuwa daga abi basir ya ce la ya zali iblisu farihan mahatajara almuslimani fa izal taqaya musulmai ba za su gushe iblis bai gushe ma yana farin ciki matuƙa ka samu musulmai guda biyu suna gaba yanzu dan Allah wa'annan hadisan sarki da suka kawo abin da zai fi kyau mu ce na na Fatima yar manzon Allah ta yi aiki da wa'annan hadisan ko ta saba musu ɗayan na'am na'am in sun ce wancan abun mu da muka ce ba zai dace da matsayin ƴar manzon Allah ba ta ƙaura cewa sai na bakar da ma'anan kan wannan gonan tun da ya mata bayani hmm. ba ta ƙara mai magana ba Shi ne ma'anan hadisin in ko sun ce ba haka ba ne. Hmm. yanzu ina hukuncin waɗannan hadisan da aka kawo a littattafansu cewa bai halatta musulmi ya ƙaura ƙaurace musulmi ɗan uwansa ba sama da kwana uku. To, na'am. Ita kuma gashi ta yi gaba da sai na abakar. kuma abokin babanta ta fuskar shekaru. Hmm. Ina matsayinta. Wannan amsar muna buƙatar ta kuma ba zan faɗa ba hadisan sun inganta ko ba su inganta ba wannan yanzu na ƙyale su. Sai hmm. wani ya shigo tukunna zan kwaɗa mai tambaya. Ta wayannan hadisan sun inganta ko ba su inganta ba. Ta fahimta sarki zaki. Sai wani ya zo zan kwaɗa mai tambaya in ce hadisan sun inganta ko ba su inganta ba. Wannan shine abin da zan mai. To yanzu ka fahimta sarki zaki wannan shine abin da zan mai yanzu na'am saboda haka mu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fuskar da zamu bayar da shi mai kyau ma'anar ko da mun ɗauki ijiraji na al'imamun zuhuri ba maganar na na isha bace ba ta ƙaurace ba ta ƙare masa magana akan maganar wannan gonan ba dan ya yi mata bayani ta fahimta wannan shine abin da zai fi dacewa da irin manzon Allah da matsayinta da girmanta da mutuncinta idan ko sun ce ba haka bane wallahi duk wanda ya zo wa'annan hadisan ko fassara ba zan yi ba zan ja maka ne kana ɗan shi a ce fassara mu hmm. hadisan nan ke nufi ɗayan biyu imma ya zama tuna na Fatima bata san hadisan ba kai kuma kana ɗan shi a ka sani ko kuma a'a ɗan shi a sani na Fatima sanin hadisi a to a zai iya iya mana watakila a gurinsu tun da gashi sun ruwaito sun ce annabi ya ce gashi nan ko kai aka yi wa ba daidai ma ka koma wanda ya maka ba daidai din baka ce ya haƙuri don ku yi sulhu tsakanin ku kare tu akwai rigima in an je lahira Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka zalunta zai karɓi haƙƙi ya bayar ga wanda ya zalunci Allah zai haka. To, so wannan yana cikin littattafansu ina buƙatar amsa so sarki zaki saboda lokaci ya ja a yi haƙuri yanzu zan ba da misali ne akan tafdili da suke na sayi da na alwallahi lokaci ne ba zai bayar ba in faɗa ababen da duk nake so in faɗa cikin wannan wato karatu ɗin wannan shi ne ah, yanzu maganan fifita sai da na ali akan annabawa da waye da wallahi kaga duka duk ban zo kan shi ba a amma yanzu kawai misali zan bayar cikin misalai kafin abin nan lokaci yanzu ga Yasir al-Auda barka da abin da yake faɗa علي بيده الشمس علي يد... بيطلع لنا المشايخ علي بيده الشمس قالي akwai 'yan shi'an da suke ce a sai da na ala hannunsa rana take ali hmm. biye da shams Eh? Ali yudir shams. Kaga Ali yudir shams sai na Ali shi yake juya rana. Wa ke juya rana? <laughs> Na'am. Eh? Wato sai na Ali. Ali yudiru eh? kawn. Kaga gani wa ke juya duniya? Wato sai na Ali kenan. Eh, amma kai a abin da ka sani wa ke juya duniya? Allah. Ali rabbuna hau kaza sheikh mishi. Kaji akwai yan shi'an da suke cewa ina da bidiyon cewa Ali a sayyidina Ali shine ubangijin mu gobe alkiyama oh okay eh to ga to na'am barin faɗa maka sarki hatta maganan cewa in mun koma gobe alkiyama eh ba Allah bane zai mana hisabi wa'annan a'imma din su za su yi mana hisabi yana nan cikin littattafan mutanen nan to eh? ai ba magana ba bace nake da ka bari ka ji علي ربنا هو كذا شيخ مش شيخ واحد علي ربنا يوم القيامة علي <laughs> <laughs> نعم، علي ربنا يوم القيامة سيدنا علي وبنجدن سوى القيامة shi wannan yana kawo wani zai ce to daga ƙarshe ya barranta da irin wannan tashayyu din barkati mm. ربنا يوم القيامة المقصود من كلمة الله في القرآن الكريم علي بن أبي طالب هذه أقوى إن سكت المقصود من كلمة الله لأنك كلمة الله القرآن ما وانا أكي نفي شين سيدنا تو hmm. إيه؟ بعوضة فما فوقها البعوضة علي بن أبي طالب دبة الأرض علي بن أبي طالب yanzu inda mu ne muka ruwaito a littafin mu an ce wa sayyidina Ali sauro da yanzu an zo an cika shafin ka da hayaniya an ce mun zagi sayyidina Ali hmm. dabbatul ardi da Allah ya magana cikin suratul anbiya yace wa idza waqa al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ardi dabbatun min al ardi sun ce sayyidina Ali ne hmm, wa huwa rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al jibali buyutan qudan zama sun ce sayyidina Ali ne qudan zama طالب كل شيء احصيناه في امام مبين علي بن ابي طالب وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله عن الامام الباقر انا رب الارض والله رب السماء إيه، امام الباقر بيقول انا رب حسب ما بيروي aga الامام الباقر ياتي ya ce wai a menene ana rabbu wani gashi nan قبل ما ينزل ب 10 سنين كان عمره ثلاث ايام اغاني wai sai na Ali ya karanta Qur'ani tun kafin Allah ya fara saukarwa annabi da Qur'ani da shekara goma. Wannan fa duk ƴan shi'a ne yake ya kai towa cewa suna fada ba. Eh? To muna ji. شو هذا التشيع هذا التشيع والله هذا شو اذا هيك تشيع انا ما عادش بدي انا بعلن براءتي من هيك تشيع to wannan misali ne daga cikin misalai wanda suka shafi abin da ya shafi wato shirka sarki zaki da nake kawa yanzu saboda lokaci sarki zaki bari in tafi littafi kawai in baka misali wannan hmm. abin da nake faɗa maka yanzu na maganan sun ce a sayyidina ali shi zai wa mutanen hisabi gobe alkiyama ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da ragowan a'imma su za su wa mutane hisabi gobe alkiyama bari ka gani yanzu barin bar shi haka sarki ana gani ai eh ana gani to idan ana gani yanzu kana gani na'am eh muna gani to mu tafi cikin wannan tafsirin baraka gani kaga wannan ma da qala ali akhir zaman ko na wannan malamin mai suna a sayyid aliyu ashura nan gurin da ya zo kaga gurin sarki zaki na'am da ya ce wa ana Asma'ul al-husna wai sai na ali ya ce shine Asma'ul al-husna wa wa wa amsaluhu al-ulya wa ayatuhu al-kubra wa ana sahibul jannati wan nari ni ne ma ma'abucin aljanna da wuta uskinu ahlal jannati aljanna ni zan zaunar da yan aljanna aljanna wa uskinu ahlan narin Nari ni zan zanwatar da yan wuta wuta wa hmm. ilayya tazwij ahlil janna ni zan aurar da yan aljanna wa ilayya azabu ahlil Nari ni zan wa yan wuta azaba wa ilayya iyal khalqi jami'an wajena halittu za su koma ga baki da au wa ana ilal iyab dan Allah idan halittu suka mutu wajen wa suke koma wurin Allah to sun ce sai da na Ali ya ce halittu gaba ɗaya wajen shi za su koma alladhi ya'ubu ilaihi kulli shay'in ba'da al-qada'i ka gani sannan wa ilaihi hisabul khalqi jami'an ni zan wa mutanen hisabi gabaki ɗaya gobe alkiyama wa zai wa mutanen hisabi <laughs> Allah amma anan anan sunnar sayyidina Ali kenan ka gani to an ka taho nan inda yayi magana a nan gurin ka gani wa ana alladhi wa ana sha wa ana wa ana shahidu yawmaddin wa ana alladhi ullimtu gashi nan to har ya zo nan inda nake so in zo nan gurin ka duba nan ka gani wa ana sahibul asa wal musim har ya zo nan inda yake cewa nan gurin okay wa ana alladhi ahlaktu adam wa samud Allah waye halaka adawa da samudawa Allah sun ce sai da na ali ne wa sahabar rasi wa qurunan baina zalika kathira hmm. wa ana alladhi zallaltu duk wani dan kama karya na kaskanta shi wa ana madiyan wa muhliku fir'aun wa ya halaka fir'auna eh? sarki zaki eh. waye ya fir'auna Allah ya da shi to sun ce sai da na Ali ne wa munji Musa wa ya tsiratar da annabi Musa Allah wa ana al-qarnul hadid wa ana faruqul umma wa ana al-hadi an dalala ni ke shiryar da mutane daga bata wa ana allazi ahsaitu kulli shay'in adadan ni ne wanda na kiyaye kowane irin sanin abu wajen adadi bi ilmi llahi allazi awda'anihi duka da wannan ya gama sai ce da ilimin Allah wanda Allah ya dora masa idan sayyidina Ali ya san wannan me bambancin sayyidina Ali da Allah me bambancin na Ali da Allah akwai magana me bambancin su to wannan maganan na tafdili ban zo kansa ba sarki zaki kuma wallahi zan zo na tafdili da suke yi fifita annabawa akan imamai kai ba annabawa ba duk matsayin da ka sani na gulo da wuce gona da irin ba wanda ya rage wanda ba su ɗauka sun ba Allah subhanahu sun na Allah sun ba sai da na Ali ba wannan matsayin so akwai abubuwa saboda yanayi na lokaci mun ja kusan awa uku Eh, wannan eh na'am eh. yanzu ina so zan roƙi wata alfarma na so in roƙe taktin tun kafin mu zo sama na san watakila kamar malam burhanuddin yake da karatu gobe insha Allah so da Allah sarki in zai yiwu a roƙan min shi yanzu ina da uzuri a gobe don Allah ina so zan dawo in yi karatun nan ba zan ja shi da yawa ba don in ba mutane dama abinda na faɗa yau ai kira sai su zo su yi kiran abinda na faɗa don suna da haƙƙi insha Allah zan roke shi kuma na san zai amince mana saboda nan inda nake yau a nan ba a nan zan abin nan ba so insha Allah mutane su yi haƙuri a roƙan man shi shin yanzu ina roƙo amma ka roƙa a madadinka da Allah ya hakuri gobe zan zo dan zan yi karatu in na yi karatu لا يلزم أن يكون الوحي حتما على نبي الله سبحانه وتعالى ما أوحى إلى مريم الله ما أوحى إلى أم موسى الله ما أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال akwai abin da na so in saka shi ne a ƙarshe amma ba komai ko zuwa nan irin waɗannan abubuwan da suke faɗa na abin da ya shafi wuce gona da irin nan akan sai da na Ali da zaka ji suna faɗa abin sai ya baka tsoro wannan magana da ake faɗa yanzu bari ka ji wannan abin da zaka ji yana faɗa cewa sai da na Ali shi ne ubangijin su ba alkiyama a yawon qiyama wa ana li tanawwa ala fakshe علي بن ابي طالب ان لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا وعلي بن ابي طالب ربنا يوم القيامة علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة kaji Ali bin Abi Talib rabbana yawmal qiyama ubangijin mu ne gobe alqiyama wa akid Ali ibn Abi Talib alayhi salam rabbana yawmal qiyama بدليل الامام المعصوم اياب الخلق اليكم kaji ya ce dalili shine da iyabul khalqi ilaikum wannan maganin cewa halittu za su koma gurin imamai gobe alkiyama ba gurin Allah ba kuma ba Allah bane zai hisabi shin tana cikin littattafan shi'a ko ba ta ciki <laughs> to wannan wannan ko tana cikin littattafan shi'a Kwarai ai zan nuna maka yanzu kafin mu rufe karatun inda a tafsiri da littattafansu na hadisi ai yanzu inda na kawo da aka ce sai da na alina zuwa mutanen hisabi ai kawowa ne ai a littafinsa ai eh وأكد oh, علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة بدليل الإمام المعصوم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا دليلنا احنا علي بن ابي طالب يوم القيامه يكون رب من الارباب ويحاسب شيعته وانتم المخالفين لعلي بن ابي طالب واتباع علي بن ابي طالب ان شاء الله يوم القيامه في قبضة علي بن أبي طالب ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله وإن شاء الله يدخل شيعته شيعته في الجنة ويدخلكم في النار هذه ولكن سيدنا علي زي شقد إن شاء إن الجنة يقوم شقد مك ينسى وتقو بقى القيامة سواء ما جانا دنا شيء ذن كاو بدن كاو تا على التابي بدو ودنا كاو إن كجنتا Ah, don ya zamanto shine na ƙarshen abin da zan kawo a wannan daren yau ah, kafin mu zo gobe mu gani yanzu kana kallo yanzu ka gani yanzu idan ka gani yanzu yanzu al-burhan ka ganin fi tafsirin qur'an ko to da ya tashi kawo fassara wannan ayar tun daga nan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum ya kawo ruwayoyi sun kai guda goma wajen fassara wannan ayar wanda kawai za mu ɗauka wanda ya zo cikin tahazi ta gan shi nan da yake cewa a ƙala haddasana Musa bin Abdullahi Naka'i ƙala ya ce ƙultu li Ali bin Muhammad ya kawo har zuwa ga nan inda yake cewa al allimni yabna rasulillahi qawlan allimni yabna rasulillah ya kai ɗan manzon Allah ka sanar da ni ƙaulan wani irin zance a ƙulihu baligan kalaman wanda zan faɗe shi zancen da yake yana da fasaha sai ce idza zurta wahidin minku ko idza zurtu wahidin idan na je na ziyarci ɗaya daga cikin ku thumma zakara ziyaratan ziyarata ziyaratan jami'a sannan ya ziyarci ya ambaci ziyara ga mammiya li jami'il a'imma wa qala yake cewa Aliyu. alaihi salamu fiya farragibu ankum mariqun wallazimu lakum lahiqun wal muqassir fi haqqikum zahiqun wal haqqu ma'akum wa fikum wa minkum wa ilaykum sai ce wa antum ahluhu wa ma'dinuhu wa mirasun nubuwa indakum sai ka ganan sai ya ce wa iyabul khalqi ilaykum halittu za su koma wajen a'imma ba wajen Allah ba wa hisabuhu hum alaikum kuma ku za ku yi musu hisabi wa fasalul khitabi kum tantance zance yana gurin ku wannan fa cikin ruwayu guda goma daga cikin ruwayan da ke tattaban su wanda ke fassara wannan ta yanzu sarki zaki mai laifin wancan dan shi'an dan ya ce imamai za su koma gurin halittu ne ba gurin Allah ba yanzu <clears throat> wannan maganar yanzu sarki zaki ta san cewa ayoyi nawa ta doka a Qur'ani eh a'a ka san ayoyi nawa ta doka a ƙur'ani? A'a. Eh? A'a. To barin baka misali wasu kaɗan daga cikin ayoyin da wannan maganar ta doka. Ka fahimta? To muna ji. Waye zai yi hisabi? Hisabi Allah zai hisabi. Allah ya ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu sai ya ce wallahu sari'ul hisab. Ka aya ta ɗaya? sannan Allah da ya ce inna dina inda Allahil Islam wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab aya ta nawa biyu wa in wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati Allah thamanan qalila sai ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim inna Allah sari'ul hisab aya ta nawa aya ta uku ko da ya zo maganan na kama za uhilla lahum da ya gama ƙarshe sai ci wasu rasmallahi alaihi wattaqullaha inna allaha sari'ul hisab da ya zo magana cikin suratul an'ami ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi innahu lagafurur rahim aya ta shida da ya zo cikin suratul arab yace wa itta'adana rabbukum la yab'asanna alaykum ila yawmil qiyamati man yusumukum su man yasumukum su al'adab inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim aya ta bakwai da Allah ya ce awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha sai ce wallahu ya hukuma la mu'aqqiba li hukmi huwa sari'ul hisab aya ta takwas cewa li yajziyallahu li yajziyallahu kullu nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab aya ta tara da yace walladina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin ko biqi'atin yasahabu ya eh, asabuhu zama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah indahu fawfahu hisaba sai yace wallahu sari'ul hisab sannan yace al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma inna Allah sari'ul hisab sannan Allah yace wa nad'ul mawazin al qist al yawm al qiyamati sai ce fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min kardalin ataina biha Allah sai yace wa kafa bina hasibi mun isa mu sama masu hisabi waye zai hisabi Allah to sun ce ba Allah bane zai hisabi Hmm. hisabul khalqi iyabul khalqi ilaikum wa hisabuhum alaikum kuma wannan yana cikin abin da ake karantawa cikin nurul ashiqina da mafatihul jinan a cikin addu'o'in da suke na'am na'am haka maganan karatu da suke ce ai na faɗa maka da da lokaci sarki na'am billahi allazi la ilaha illa duk wanda ke karatu a shafin nan zan ce ya tsaya ya banni da ni da su to shi yasa yanzu ina roƙo dan Allah ka roƙan min alfarma wurin malam Burhanuddin ya ara min gobe saboda haƙƙin masu tambaya amma ba haka ba zan bari sai ranar laraba in yi kara insha Allah zan masa magana in Allah ya da in Allah ya da to eh, to to sarki dan Allah amin hakuri eh. ina da uzuri yanzu akwai eh jama'a ku yi hakuri insha Allah amin hakuri ne da Allah ina da uzuri kuma ko anan sha biyu da minti arba'in da biyar ta yi so akwai eh. wani uzuri da ya taso min ne yanzu shine dalilin da ya sa na roƙi alfarmar gobe Allah subhanahu wata'ala kai mu gobe dan Allah sarki ayi mun hakuri rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah ya saka da alkhairi